ake dama in samu gaba ina da magana na farko shi wannan ba wannan Allah ya sauka daga topic din da muke magana mu muna so mu magana ne a iya jawahirul ma'ani a iya karatun da muka yi a yau ɗauko mana alfurqan ko wani littafi zai tafi da hankalin mu zuwa wani waje shin abin da nake tambayar 'yan tijjaniya shine cewa hadaral ilahiyya shine hakika a mu'ujumin sufi muka karanta wannan a cikin nan muka sa a cikin jawahirul ma'ani muka samu inda aka ce wa ahlu hadaratihi su ne ‘yan halarar Allah sai na ɗauko mu'ujamu sufi na fassara me ake nufi da halarar Allah a cikin fassarar nan da sufaye suka yi wa halarar Allah suka ce ita ce hadaratu haƙiƙatul haƙa'iƙi haƙiƙatul haƙa'iki ita ce hadaratul wujudi hadaratul jam'i hadaratul ahadiyya hadaratul wahidiyya wanda wannan yana nufin komai zai zama Allah kowa zai zama Allah to wannan shine abin da nake tambayar yan Tijjaniya sun ce haƙiƙa ba daga ɗariƙar tijjaniya take ba abin da su ɗan anti da ire-irensa suke cewa sun zama Allah kowa Allah ne shehuwa na shi ma Allah ne sun ce wannan ba daga tijjaniya yake ba Shi ne topic ɗinmu na yau to kuma gashi mun ci karo da shi a cikin littafin jawahirul ma'ani sufaye su suka fassara mana haka ake nufi to wannan abin ya kamata shi wannan bawan Allah ya fito ya kare shin haƙiƙan nan da gaske akwai ta a tijjaniya in haka ne abin da su ɗan anti suke yi shine haƙiƙar kuma su sun ce 'yan tijjaniya ne kuma daga tijjaniya suka samu mu ma kuma gashi mun gani da fassarar sufaye. Allah yadda za mu yi darasi na biyu a cikin wannan littafi na al'uqudud durriya tare da kuma biyowa da littafi na biyu wanda kuma shine na jawahirul ma'ani idan ba a manta ba a darasin da ya wuce a cikin littafin al'ukudu durriya mun tsaya a gabar da ibn abdulhadi allah ya ji kansa da rahama yake cewa wa khalqun kathirun wa khalqun kathirun mun tsaya a daidai nan ma'ana yana faɗar irin mutanen da ibn taymiya ya gamu da su kuma ya amfana da su amfana ta ilimi to da ka sai ke cewa wa shuyukhuhu alladhina sami'a minhum aktharu min mi'atay shaykhin shehunnan da ibnu taymiya ya ji daga gare su wanda suka zama shehunnansa malamansa da suka ilmantar da shi ko ya karu da su ta fuskar ilimi sun fi malami ɗari biyu kamar yadda na faɗa daman yana daga cikin albarka ilimi ya zama an ji shi daga malumma da yawa kuma yana daga cikin abin da ake jinjina wa malami cewa lallai malami ne ya karantu ya zama yana da malamai da yawa ya ce wa sami a imami ahmad ibn hanbal marratin ibn taimiya ya karanci littafin musnad na Imam ahmad dan hanbali sau da yawa ba wai sau ɗaya ba wa sami alkutuba sittata kuma ibn taimiya ya ji karatun littattafan nan alkutuba sittata ma'ana littattafan hadisi sahih bukhari muslim da kuma as-sunan al-arba'a sai ce al-kibara manya manya wal ajza'a da kuma juz'ai juz'ai wa min masmu'atihi yana daga cikin littattafan da ibn taymiya ya ji daga wajen malamai ya karance su shine mu'jamul dabarani al-kabir mu'jam na imam dabarani wanda ake kira da al-mu'jamul kabir wa uniya bil hadith ibn taimiya ya ba da kulawa kwarai da gaske wajen ilimin hadisi wa qara'a wa nasakha ya karanta ya rubuta wa ta'allama al-khatta wal hisaba ibn taimiya ya koyi er, rubutu kuma ya koyi ilimin hisabi fil maktabi a makarantar allo wa hafizal qur'ana kuma ibn taimiya ya haddace qur'ani wa aqbala alal fiqhi kuma ibn taimiya ya fuskanci ilimin fikihu ka'in da na'in ma'ana yayi ilimin fikihu. wa qara al-arabiyyata kuma ibn taymiya yayi karatun larabci al ibn abdul qawi a wajen wani malamin sa wanda ake kira da ibn abdul qawi thumma fahimaha kuma ya fahimci larabci kyakkyawar fahimta wa akhadha yata'ammalu kitaba sibawayhi har sai da ta kai ya ɗauki littafin sibawaihi wanda ake kira da kitab ko ƙur'anin nahawi ya yi bincike a cikinsa ya bi shi daki-daki hatta fahima fin nahau har sai da ibn taymiya ya samu kyakkyawar fahimta cikin ilimin nahau wa aqbala ala tafsiri iqbalan kulliyan ibn taymiya ya mai da hankali mai da hankali baki daya wajen sanin tafsirin alqur'ani hatta haza fihi qasba sabaqi har sai da ya ciri tuta a wajen sanin ilimin hakama usulul fiqh ibn taymiya ya kyautata ilimin usulul fiqh ma'ana usuli ne ya san usulul fiqh wa zalika kai da ma wani haka na ilmoma wanda ilmin ibn taymiya ya fice a cikin su hadha kulluhu ibn abdulhadi yace duk wannan gwagwarmaya da wannan karance karance da ibn taymiya yayi wa huwa ba'du a wannan lokacin shi ibnu sab'a asharata sana yana ɗan shekara goma sha ne ma'ana goma da ‘yan kai bai kai ashirin ba fan bahara ahlu dimashq malaman dimashqa sun mauta min farɗi zaka'ihi wajen kaifin ƙwazansa wa sailani zihinihi da gudanar kwanyarsa wa kuwwati hafizatihi da kuma ƙarfin haddasa wa su'ati idrakihi da kuma saurin fahimtarsa fiƙa. an dace da anna ba'd masha'ikhil ulama'i bi halab wani daga cikin manya-manyan malamai na halab kadima ila dimashq ya zo dimashqa wa yake faɗa lokacin da ya zo dimashqa dimashqa garin su ibnu taymiya kenan lokacin ibnu taymiya yana cikin garin yana yaro karami ko shekara 20 bai kai ba da haka wani malami ya ji labarinsa ya zo dan ya gan shi to malamin da ya shigo gari bai san ibnu taymiya ba bai san gidansu ba wa qala sai ce sami'tu fil biladi bi sabi na ji labari a gari cewa akwai wani yaro a nan garin yuqalu lahu ahmadu ibnu taymiya ana ce da shi ahmadu dan taymiya wa annahu sari'ul hifzi yana da saurin hadda wa qad ji'tu qasidan la'alli arahu kuma na zo ne da niyya tayu Allah ya sa mu haɗu da shi in gan shi faƙala da khayyatun sai wani tela wanda shi malamin yake gaya wa wannan ya tambaya sai ya ce da shi hadhihi dariqu kuttabihi wannan ita ce hanyar zuwa yaron da kake nema zuwa makaranta allo wa huwa ila al'ana ma ja'a amma har yanzu bai zo ya wuce ya je makaranta ba faqa'ud inda na sa'a ya ji'u zauna ka dan jira mu wani lokaci zaka ga ya zo ya wuce ya aburu alaina zahiban ta nan yake wucewa ya ƙetare mu ya je ilal kuttabi zuwa ga makarantar allansa fajalasa Shehu halabiyu kalilan sai wannan shehun mutumin halab ya zauna zama na lokaci ƙanƙani famarra su biyanun sai ga yara sun zo za su wuce faƙalar khayyatu lil halabi sai shi wannan tela yace da wannan shehu ɗan ƙasar ko ɗan garin halab yace hadha kasabiyyu alladhi ma'ahu Allahul kabiru huwa ahmadu ibn Ka kaga wancan yaron wanda yake rike da babban allo shine ibn taimiya din fanadahu shaykhu sai shi wannan shehun ya kira ibn taimiya mutumin halab din wanda yazo dan ya ganshi faja'a ilayhi sai ibn ya yazo wajensa fatanawala shaykhu lauha sai shi wannan shehun sai ya karɓi allon ibnu taymiya daga hannunsa fa nazara fihi sai ya karanta allon ya ga abin da ke ciki sun makala sannan sai ya ce da ibnu taymiya ya waladi ya kai ɗana in sa haza je ka wanke wannan rubutun na jikin allanka hatta umliya alaika shay'an taktubuhu zan zo in maka shifta ma'ana ina faɗa kana rubuta wani abu yanzu nan take fafa'ala sai ibnu taymiya ya je hakan fa'amala alaihi min mutunil ahadith sai shi wannan shehu na ƙasar Halab ko na garin Halab bayan Ibn taymiya ya wanke allansa ya dawo sai ya masa shifta na wani abu daga cikin matununnuka na hadisi ma'ana kalmomi na hadisi ahada ashara au salasata ashara hadisa sai da ya karanto masa hadisi goma sha ɗaya ko hadisi goma sha uku wa qala lahu sannan ya ce da ibn taymiya iqra hadha wannan abin da na gaya ma ka rubuta hadisai sha ɗaya ko sha uku karanta mu ji falam yazid ala an ta'ammalahu marra ba'da kitabatihi iyahu ibnu taymiya bai dada ba bayan kallon hadisan kawai da yayi kallo daya thumma dafa'ahu ilayhi sai ya dauki allan sai ya mika wa shi wannan malamin ya rike masa wa qala sannan ya ce da shi isma'ahu alayya yi min tasmi'i ma'ana jiye mun wannan hadisan zan karanto maka su da ka fa qara'ahu alaihi ardan ibn taymiya ya karanta masa hadisan nan kai tsaye da ka ka ahsani ma anta sami'in kuma da kyakkyawar hadda tiryan tiryan babu wani inda inda fa qala lahu sai wannan shehu yace da shi ya waladi ya kai ɗana imsa haza to wannan abin da ka rubuta shi ma je ka wanke fa fa'ala ibnu taymiya ya je ya wanke fa amla alaihi iddata asanida in takhabaha sai shi wannan shehun yawa ibnu taymiya shifta na wasu sanadai asani jam'i ne na sanad sanad shine silsilatu rijalil mawsula ila matan an wani an wani an wani da ake faɗa kafin a kai ga matanin hadisi to wannan shehu yawa ibnu taymiya shifta na wasu asanid wanda ya zaɓo su Sun ثم قال سنيتي لابن تيمية اقرأ haza, to karanta wannan fa nazara fihi ibnu taymiya ya sake duba wannan sanadai da wannan shehu ya masa shutar su ya rubuta kama fa'ala awwala mara irin yadda ya a karan farko lokacin da aka rubuta masa ko aka yi masa shiftar hadisai sha ɗaya ko 13 nan ma ya rubuta fa qama shaykhu wa huwa yaqulu nan take sai wannan shehun malami na halab ya tashi yana mai cewa in asha haza sabiyu kunan yakunanna lahu sha'anun azimun in dai wannan yaro ya yi tsawon rai to lallai zai ba da mamaki wani al'amari zai faru tare da shi domin yana da baiwa fa inna hadha lam yura mithluhu domin wannan yaro da irin wannan shekaru a wannan gari ko a wannan zamani ba mu taɓa ji ko ganin irinsa ba ta fuskar ƙwazo na ilimi da ƙananan shekaru au kama kala ibn abdulhadi ya ce ko dai ya faɗi wata kalma makamanciyar wannan ta fuskar ma'ana وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي حافظ أبو عبد الله الذهبي ينا فأنا ابن تيمية يتي نشأ يا تاشي يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله ينا نفي شيخ تقي الدين ابن تيمية الله يجي أنسى درهما في تصون تام cikin kula cikakkiyar kula ta iyaye wa afafin da kuma kame kai wata alluhin da kuma alaƙantuwa da Allah wata abudin da kuma yawan bauta da mai da hankali ga ibada wakati sadin da kuma taka tsantsan filmal basu wajen tufafin sawa wani ma'akali da abinci mana ibn taimiya bai da almubazzaranci mutum ne mai tawaru'u mai saukin kai Wakana ya madarisa ibn taimiya ya kasance yana zuwa makarantu wal mahafila da wajajen taro na ilimi fi sigarihi tun yana yaro ƙarami wai naziru kuma yakan yi munazara ta ilimi tattaunawa ta ilimi da manyan malamai da kuma ɗaliban ilimi abokansa wa yufhimul kibara idan yana tattaunawa ta ilimi yakan sa malamai manya su yi shiru su zura masa ido saboda ganin baiwar da Allah ya masa kuma saboda ƙure su da yake yi da hujjoji da dalilai wa ya'ti bima yatahayyaru minhu a ayanul baladi fil ilmi ibn taymiya yakan zo da abin da jigajigan malamai nagari sukan ɗimauce na ilimi in sun ji daga gare shi fa'afta ibn taymiya ya fara yin fatawar ilimi walahu tis'a asharata sana tun yana da shekara goma sha tara bai kai ashirin ba bal akal a wasu ruwayoyin ma an ce tun yana shekara goma sha bakwai bai dai cika ashirin ba wa shar'a fil jam'i ibn taymiya ya fara tattara ilimi wata alifi da talifi wallafa wallafe min zalika alwaqti tun daga wannan lokaci da bai cika shekara ashirin ba wa akabba ala al-ishtighal ibn ya kifu wajen shagaltuwa da ilimi da bawa ilimi mahimmanci wa mata waliduhu mahaifin ibn taymiya ya rasu wa kana min kibaril hanabilati wa immatihim kuma malamin yana daga cikin manya-manyan limamai na mazhabar imamu ahmad ibn Hambal, kuma yana cikin jagorori fadarrasa ba'dahu bi wadha'ifihi ibn taymiya ya maye gurbin mahaifinsa ya ci gaba da bawa mutane ilimi da darasi da jagoranci walahu ihda wa ishiruna sana lokacin yana ɗan shekara ashirin da ɗaya washtuhira amruhu a wata nuskar washtahara amruhu al'amarin ibn taymiya ya gawurta wa ba'uda situhu fil alami kuma amansa yayi nisa a duniya ma'ana an ji labarinsa a sassa masu nisa daga garinsu na duniya tun yana yaro ƙarami don baiwar da Allah ya masa ta ilimi wa aka fi tafsirin kitabil azizi fil juma'i ibn taymiya ya fara darasin tafsirin Alƙur'ani mai girma duk ranar juma'a ala kursiyin yakan zo ya zauna akan kujera min hibzihi yana karantar da mutane tafsiri baya duba littafi da kansa da kwakwalwarsa da ka fa kana yuridul majlisa ibn taymiya ya kasance yana gudanar da wannan majalisi na tafsiri wala ya tala'asamu baya tuntuban harshe wajen magana wa kaza kana darsu haka darasin ya ci gaba da gudana bitu'udattin a sannu sannu wa sautin jahawariyin da murya mai ansa amo fasihin kuma mai azanci wa qala ba'du qudama'i ashabi shaykhina ibnu Abdulhadi hadi yace wasu daga cikin tsofaffin almajiran shehunmu yana nufin ibn taymiya sun ce wa qad zakara nubzatan min siratihi a lokacin da suke bada labari da tsokaci game da tarihin ibn taymiya suka ce amma mabda'u amrihi farkon yadda lamarin ibn taymiya ya fara wa nash'atihi da yadda ya taso faqad nasha'a shi dai haƙiƙa ya taso ne min hini nasha'a tun daga lokacin da ya taso fi hujuril ulama a cikin ƙarƙashin kulawa ta malamai rashifan ku'usal fahmi yana mai kwankwada na kofunan nan na fahimta na ilimi Rati firiya da tafaqquhi ibn taymiya yana mai kiwo a cikin dausayai na fahimta wa dawhatil kutubil jami'ati kuma da cikin duhu wannan ta littattafai manya wanda suka tattaro ilimi likulli fannin na kowane fage min fununi daga fagagen ilimi la yalwi ila ghairi mutala'a ibn taymiya baya waiwaye in dai ba bincike za ka ga yayi ba wannan mubalaga ce abin nufi ibn taymiya in ya kafa a karatu to idan ka ga ya ɗauke kansa sai dai in wani littafin zai sake buɗewa ya sake bincikawa wani istigali ya shagaltu kuma baya kau da kai dangane da shagaltuwa da ilimi zuwa wani abin da ba shi ba wal akhdhi bi ma'alil umuri ibn taymiya ya taso da riko da manyan al'amura baka ganshi a cikin dukkan wani abu na wasa ko na wargi wanda wannan yana daga cikin alamomi na yara 'yan baiwa tun suna ƙanana Za ka ga Allah ya ba su kulawa ta musamman ba sa yin sakarci da shashanci irin na yara khususan ilma kitabil azizi wa sunnatin nabawiyyati wa lawazimiha musamman ibnu taymiya yana ba da kulawa ga ilimin qur'ani shine littafi buwayayye wa sunnatin nabawiyyati da kuma sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa da abubuwan da sai da su ake sanin sunna ɗin irin ilmul hadithi ilmul ilali ilmul asanidi da makamantan haka dirayatan wa riwaya walam yazal ala zalika ibn taymiya bai gushe ba akan haka khalafan salihan a matsayin mamayi na gari salafiyan kuma akan turba ta magabata na kwarai muta'allihan anid duniya ya shagaltu da Allah wajen yi masa bauta da yi masa da'a da yada addininsa ga biran duniya sayyinan ibnu taymiya tsararre ne da tsarewar ubangiji taqiyan mai tsoron Allah ne mai taka tsantsan barran bi ummihi ibnu taymiya yaro ne managarci mai biyayya ga mahaifiyarsa wari'an mai ne. afifan kamanne abidan mai ibada nasikan mai bauta sawwaman mai yawan azumi kawwaman mai yawan sallar dare zakiran lillahi ta'ala mai ambatan Allah mabuwayi da ɗaukaka fi kulli amrin a kowane lamari wa ala kulli halin kuma a kowane yanayi rajja'an ilallahi ibnu taymiya mutum ne mai yawan komawa ga Allah cikin dukkan lamuransa fi sa'iril ahwali cikin sauran halaye wal qadaya da abubuwa masu tasowa waqafan inda hududillahi ta'ala ibnu taymiya mai tsayawa ne a iyakokin ubangiji madaukaki wa awamirihi da umarninsa wa nawahihi da hanahanansa amiran bil ma'rufi ibnu taymiya mai umarni ne da kyakkyawa nahiyan anil munkari bil ma'rufi mai hani ne ga barin munkari ta hanyar da ta dace la takadu nafsuhu tashba'u min al ilmi zuciyar ibnu taymiya ba ta taba koshi da ilimi fala turwa min al mutala'ati a wata nuskar falatarwa min al mutala'ati إذا hazikan masanan wannan fage na ilimi ma'ana sai ya yi musu gyare-gyare ya yi musu matashiya maqasudul kitabu wa sunna duk gwagwarmayar ibnu taymiya an ce ya ilimin kaza ya iya ilimin kaza amma kololuwar abin da ibnu taymiya ya sa a gaba dan ya kai gare shi shine ilimin littafin Allah da sunnar ma'aiki wala qad sami'tuhu fi mabadi amrihi yaqulu ibnu abdul hadi yace haƙiƙa na ji shi a farkon lamuransa yana cewa ko kuma wasu daga ciki ya ce wani lokaci kwakwalwa ta takan ja ta tsaya fil mas'alati in ina binciken wata mas'ala ta ilimi wa shay'u aw al halatu allati tushkilu alayya halin abinda ko halin da ya rikitar da ni shi ya tsayar da ni ma'ana wani lokaci zaka ga ibnu taymiya ya ja ya tsaya to ya kasa fahimtar wani abu ne na ilimi ko abin ya rikitar da shi sai ya ce fa astaghfirullah ta'ala alf marrati idan na samu kaina irin wannan hali sai in tsaya in yi istighfari sau dubu au akthara ko sama da dubu au akalla ko ƙasa da dubu hatta yan shari'a sadaru da haka har sai in ji zuciyata ta sake tunanina ya washe Allah ya yi min buɗi na fahimta abinda wannan yake nunawa kusancin ibnu taymiya ga Allah da yawan bauta musamman yawaita istighfari ya taimaka masa wajen kaifin kwakwalwa da tunani da kuma samun kaiwa ga inda ya kai na baiwar ilimi da Allah ya masa wayan halla ishkalu ma ushkila sannan ina cikin wannan yanayi na istighfari kawai sai in ji rikicin da ya rikitar da ni ya warware kala yace wa akunu izzaka kuma tana yiwa a irin wannan lokacin ma nakan kasance fi suki a kasuwa ma'ana ko a kasuwa ce nake tunanin wata matsala sai na kasa fahimtar ta to sai in tsaya in ci gaba da wannan istighfarin nawa daga haka kuma sai Allah ya warware mu awil masjid wani lokaci ina masallaci awil darb wani lokaci ina kan hanya awil madrasa wani lokaci ina makaranta la yamna'uni dhalika min adh-dhikri wal istighfari kasantuwa ta irin waɗannan wajaje baya hana ni istighfari baya hana ni zikirin Allah subhanahu wataala ila an anala matlubi ni dai har in samu abin da nake nema na watsakewar tunani da kuma fahimta wacce nake neman ta a wajen Allah subhanahu wataala to yanzu lokacin mu ya cika wannan shine karatunmu na yau cikin littafin al'udud durriya muna fatan dukkanin wanda yake da tambaya ko yake da wani tsinkaye ko yake da wani istidraki a lokacin da za a buɗe dama ta magana sai mutum ya shigo don ya fa'idantar da mu ilimi Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya kuma ya bamu ikon nisantarta alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yanzu za mu shiga karatun littafi na biyu wanda shine littafin jawahirul ma'ani wanda littafi ne sananne kamar yadda aka sani na ɗariƙar tijjaniya ka iya cewa littafin shehu tijjani ne wanda shehu ali harazimi ya wakilce shi wajen rubutawa to sai dai shi wannan littafi ya ɗan bambanta da littafin alƙudud dariya ta fuskar tartibi a durriya an faɗi tarihin mawallafi a takaice kuma an faɗi tarihin ko ana tsaka kuma da maganar wanda ake magana a kansa to amma shi a littafin jawahirul ma'ani babu tarihin mawallafinsa duk da a wancan sati mun ɗauko daga intanet mun karanta da haka yanzu kawai kai tsaye za mu shiga ne cikin abin da shi mawallafin littafi ko wanda ake wa shifta yake rubutawa za mu shiga kai tsaye zuwa ga abin da ya fara rubutu da shi kuma nuskar da muke bi duk da jawahirul ma'ani yana da nusak kamar yadda shi ma al'uqudud durriya yana da nusak to nuskar da zamu bi ita ce nuska wacce aka ta darul fikir للطباعة والنشر tauzi'i. wadda maktabatul buhusi wa dirasat ta yi ishrafi wajen bugata da haka ga wanda zai bi mu ga wanda suke da mallakar littafin to ya san ga nuskar da zamu bi amma hakan baya hana idan za mu yi tsokaci mu yi tsokaci kuma zuwa ga wata nuska din ta daban wanda ina da wata nuskar daban a tare da ni wacce ita kuma nuska ce ta eh, ta haƙiƙi na al'imam Sheikh Tijani Ali Sise. Wannan ita ma tana tare da ni, da haka insha Allah kowace daga ciki zan rinka yin tsokaci a cikinta musamman a irin wajajen da aka ɗan samu bambanci kamar yadda za a ji lokacin da nake karatun alƙudud duriya nan ma idan na zo wani waje sai in ce a wani waje kuma an karanta da kaza. To da farko Sheikh Ali Harazimi ya ce "Bismillahi rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai ce alhamdulillahi a afada ala ihi wa ahibba, ihi wa ihi minan nuril ahmadi anwara godiya ta tabbata ga Allah da ya kwaranyo ga waliyansa da masoyansa da zababbinsa na daga hasken annabi Muhammadu ya kwaranyo musu hasake da yawa wa asfahum to a wata nusukar wasfafahum sannan ya zaɓe su ko ya zaɓa musu min makanuni sirrihi wa jauhari ilmihi daga ɓoyayyen sirrin nan nasa da kuma ilimin nan nasa mai daraja wa durrihi da diamond ɗin nan nasa na ilimi ma'arifa wa asrara ubangiji ya zaɓa musu ilimin ma da asirce asirce wa hallahum kuma ya yi musu kwalliya bi huliyati sana'ihi da kwalliyan nan na haskensa wa hulala jamalihi da kuma kayan nan na kyawunsa wa baha'ihi da kayansa. wa atla'ahum kuma ya tsinkayar da su fi sama'i tauhidi a saman nan ta kaɗaita shi atla'ahum ya fitan musu da akamaran taurari fastada'at anwaruhumul khaliqata sai hasakensu suka haskaka halittu wa salaku bihim min addini dini suka bi da bayi na daga addini ta farkinsa wa tabawwa'u minhu watanan wa qarara wa alaikum assalam na'am lallai e farko farko zaka koma ai farko ne a ah, dan daga kaɗan malam Muhammad mu gani daga kaɗan daga kaɗan A'a wannan ba shi ne farko ba, wannan ba shi ne farkon maganar shi Sheikh Ali Harazmi ba. Ci gaba. Yauwa mu gani, yauwa nan ne. Wannan shi ne farko. وسلكوا بهم من الدين طريقه وتبوأوا منه وطنا وقرارا أنا مكي kaga wajen gashi nan shine satara ta farko da kake akai wa tabawwa'u minhu wa yawwa nan din yawwa wa tabawwa'u minhu suka na samu wajen zama daga gare shi waɗannan nagari gari wa qararan da matabbata wasaru suka zamo lissaliki na ga masu biyar tafarki hidayatan shiriya wa alaman da alama bil mahijjati dangane da tafarki wa aya kuma suka zamo aya wa barazu bi kulli lahiqin manaran wa barazu kuma suka fitar bi kulli lahiqin ga dukkan wani bigire manaran suka fitar da wata hasumaya falaulahum ba dan su ba ma salaka min tilka subuli ko ma sulika min tilka subuli jajuha da ba abu lunguna na wannan tafarkai ba wala quwwama min dil'in nufusi wijajuha kuma da ba a miƙar da karkata ba na wannan haƙurƙura na zukata wala ta bayyana lahal huda istibsara kuma da shirya ba ta bayyana ba gare su istibsaran a ganin ido fa subhana man khassahum bil hikmati wan nuri tsarki ya tabbata ga wanda yake banci waliyai da masoyansa da zababbunsa bil hikmati da ilimi wan nuri da haske na shari'a wa sharaha bihimul quluba was sudura kuma ya yalwata bihim da su alquluba zukata wasu dura da kiraza na bayi wa ja'alahum liddini a awanan wa ansara kuma ya sanya su a awanan su zamo mataimaka wa ansaran da masu agaji liddini ga addini wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugabanmu jagoranmu annabi muhammadu alladhi min faidi baharihi yagtarifuna wanda daga ambaliyar tekun sannan ake kamfatowa ko waliyai suke kamfatowa wa min raudi mawahibihi yaqtadifuna kuma daga dausayin nan na baya bayansa ne suke tsunkowa wa yajtanuna thimaran wa azhara kuma suke ɗaso thimaran ‘ya'yan itace wa azharan da furanni wa min nurihi yastamidduna kuma daga haskensa ne suke neman madadi to a anan kaga cewa wa min nurihi yastamidduna cewa ana neman madadi daga wani ba Allah ba wannan ko shakka babu Allah madaukakin sarki shi kadai ne wanda ake neman madadi a wajensa wa anhu yarithuna wa yastabidduna kuma daga shi ne suke gada kuma suke dawwama ko suke tabbatarwa wa alaihi yahumu kulluhum mirara kuma alaihi akan hakan ne kulluhum kowannensu yahumu yake shawagi miraran ba sau ɗaya ba fama min ni'matin wasilatin illa rahmatan mutarasilatan illa ala yadayhi wala aw rahmat aw rahmatin mutarasilatin illa ala yadayhi fama min ni'matin babu wata ni'ima wasilatin mai saduwa zuwa gabayi daga Allah aw rahmatin ko wata rahama mutarasilatin mai sakkowa illa ala yadayhi face sai ta hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ursilat aka aiko ta midraran kamar da bakin ƙwarya Fahuwa huwa babullahi azim manzan Allah shine kofar Allah mai girma wa siratuhu mustaqim kuma shine tafarkin Allah mai ƙaƙƙe wa gaithuhu nafiu ikthara kuma shine ruwan nan na Allah mai amfani mai yawa falaula qal'atuhu al-karimatu ba daban hudowar nan ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba babba wa imdadatuhu al-amimatu da madadin nan nasa gamamme al-fatihatu wacce ta buɗe ƙuluban wa absaran zukata da magannai mastata'atum lazizal wasli wa na'imahu da ba ku samu iko na jin daɗin saduwa da Allah ba da ni'imarsa to a wata nuskar ta Ali Sise mastata'amtum mastata'amtum a madadin mastata'atum mastata'amtum da ba ku ɗanɗani lazizal wasli daɗin nan na saduwa da Allah ba wa ni'imihi da kuma ni'imominsa ko wani imahu duk za a iya karanta da haka wala urifa asul hubbi wani dimuhu kuma da ba a san ka asul hubbi kofin nan ko gidauniyan nan ba ta ƙauna wani dimuhu da kuma abin shanta ba walastan shaka sabbin, kuma da mai magagin soyayya bai shaƙi min shamimihi araran bai shaƙi turaren ƙanshi ba min shamimihi daga abin shanshanansa sallallahu alaihi wa ala alihi tsira da aminci su ƙara tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi da iyalansa almukammalu sharafuhum bi sharafihi wanda cikarsu take kammaluwa da cikarsa wa kamaluhu wa kamalihi da kuma kamalarsa asamina madaukaka majadan wajen isa wa fakharan da alfahari wa ala sahabatihi al-abrar kuma tsira da amincin su tabbata ga sahabbansa al-abraru na gargari al-muntakabina ababan zaɓi, al-akhyar fiyayyu muhajirina wa ansara muhajirai daga cikin su da kuma lansarawa wa ba'du shehu ali harazimi yace kuma bayan haka fa inna min ahsani ma yasrifu ilayhi al-insanu timamahu, yana daga mafi kyawun abin da mutum zai juyar da himmarsa zuwa gare shi wa yasrifu fihi layaliyahu wa ayyamahu kuma ya gudanar da dararansa da wunnansa a cikinsa wa ya amalu fihi fikirahu wa akalamahu kuma ya amfani da tunaninsa da alƙalaminsa wa ya ja'alu zikirahu nadimahu wa mudamahu kuma ya sanya ambatansa abokin shansa da abin shansa wa yattakhidhahu mihraban wa mihraba wajihi wa imamihi kuma ya sanya shi ya zamo abin fuskantar wajen sallarsa da shugabansa ko abin da ke gabansa wa ya ƙasidu fihi samtahu wa amamahu kuma yake nufatar kawaicinsa da kuma jagorancinsa wa ya ƙatani zuhrahul asna kuma yake adana tanadin nan nasa al'asna mafi ɗaukaka wa ya cali bikrahul husna wa ya jitali kuma yake yaye bikrahu budurcin nan nasa ko budurwan nan tasa alhusna kyakkyawa wa ya bisu. min mishkati nurihi kuma yake kunnowa daga fitilan nan ta haskensa wa yastadi'u bi shumusihi wa budurihi kuma yake neman haske bi shumusihi da ranekunsa wa budurihi da watanninsa wa yarta'u kuma yake kiwo fi kama'ilihi a cikin duhuwar ganyensa wa riyadihi da dausayinsa wa yakra'u kuma yake kwankwada min mawaridihi daga magangararsa wa hiyadihi da tafkunansa wa ya tadammahu minhu kuma yake damalmale jikinsa daga shi bi azka arfihi wa tibihi da mafi kanshin kanshinsa da turarensa wa ya tazakkaru bihi almanzila wal habiba kuma yake tuna almanzila masauki wal habiba da masoyi da shi to wannan duk ismu inna ne inna ne yanzu sai khabaru inna sai ce mahasinu ahlillahi al-awliya shine kyawawan abubuwan nan na ma'abuta Allah waliyai wa khassatuhu wa asbiya, ko wa khassatihimul sannan da ke bantattunsu? al asfiya zababbu hizbillahi wanda su ne tawagar Allah wa ahli hadaratihi kuma su ne ‘yan halar Allah alfa'izi na bishuhudihi wa nazaratihi almajzubi na ilaihi to anan kalmar ahli hadaratihi ma'abuta halara yana da kyau mu koma cikin littafin sufaye mu ga idan suka ce halara me suke nufi mecece halara Allah wannan littafin da yake hannuna sunansa al-mu'jamus sufi littafi ne da aka rubuta shi don fassara kalmomi na sufaye wanda suke faɗa wanda kuma suna da wata manufa tasu idan sun faɗa saɓanin manufa da aka sani ta tsantsagwarar larabci littafin kamar yadda aka ji na faɗe shi al-mu'jam sufi al kitabu shamil li alfaz sufiyya wa lughatihim al-istilahiyya wa mafahimihim wa ma'ani dhalika wa dilalatihi wanda ya wallafa littafin shine Dr. Abdul Mun'im Abdul Mun'im Al-Hafni wanda kuma shi wannan bawan Allah sufi ne to a cikin ƙarƙashin harafi na ha'un harful ha ya kawo kalmar hadara sai ce alhadaratu almaqsudu biha alhadaratul ilahiyya idan ka ji sufi ya ce halara to abin da yake nufi da halara halara ta Allah sai ce wa ya sufiyyati yarawnaha khamsa hadaratin wasu daga cikin sufaye suna ganin halaran nan halara ce guda biyar sai ce fa hadaratul ghaibil mutlaqi akwai wacce ake kira da hadaratul ghaibil mutlaq halara ta gaibu gaibi sakakke sai ce alamuha alamul a'yani al-thabita duniyar ta ita ce duniya ta abubuwa tabbatattu fil hadarati ilmiyya a halara ta ilimi ma'ana abubuwa wanda ake iya ganin su to sannan sai ce wanda ake iya sanin su ko da ba za a gansu ba sai ce wal hadaratu al-shahada akwai kuma hadaratu shahadati al-mutlaqa ita ce halara ta biyu to qabiluha ita kuma kishiyar waccan duniyar abubuwan da za a gansu ko da a ce kuma ba a san su ba wa'ancan za a san su ko da ba a gansu ba wa alamuha alamul mulki su kuma wannan duniyar su ita ce duniya ta gudanar da abubuwa ta mallaka kenan sai ce wa hadaratul ghaibil mudaf da kuma halara ta gaibi abin jinginawa sai ce wa tanqasimu ila ma huwa aqrabu min al-ghaibil mutlaq wannan ta kasu zuwa ga abin da fi kusa da gaibi mutlaki wanda aka faɗi halararsa a farko sai ce wa alamuha alamul arwahi aljabrutiya wal malakutiya ita duniyar waɗannan ita ce duniyar rawuka waɗanda Allah ya halitta kuma yake sarrafa su wa huwa alamul uquli wan nufusi al mujarrada ita ce duniyar hankula da kuma zukata tsantsagwaro sai ce wa ila ma yakunu aqrabu min ash-shahadati al-mutlaqa kuma ya fi kusanci zuwa ga shahadatul mutlaqa wa alamuha alamul misal wa yusamma bi alamil malakut to sannan alam duniyar wannan ana kiranta da duniya ta almithal ko ace da ita duniya ta almalakut sai ce wal khamisa halara ta biyar hiya al hadratul jami'a lil arba'a ita ce halarar da ta kunshi dukan wa'ancan guda hudun ita ta biyar al almazkura wa'anda aka ambata yace wa hiya hadratul wahidiyya ita ce halarar wahidiyya ita ce dai wacce suke cewa hadarar ilahiyya wa hiya mazharul hadratil ahadiyya Shi shine mazhari mabayyana ta halara ta ɗayantaka ma'ana idan abubuwa suka shiga wannan wajen sai su dunkule su zama ɗaya watu samma haƙiƙatul haƙa'iƙi ita ce abin da suke kira da haƙiƙatul haƙa'iƙi abin da muke ji ana cewa haƙiƙa ko ƴan haƙiƙa. wa hadaratul jam'i ko halarar da ake dunkulewa a zama guda wa hadaratul wujudi ko hadarar da ake kira da hadaratul wujudi halarar samammu to wannan shine fassarar halara daga bakin sufaye kuma daga Jamus sufiya to sai mu dawo cikin littafin jawahirul ma'ani inda yace sufaye sune ahalin halara ta Allah ma'ana waɗanda suke dunkulewa a halar Allah inda komai yake iya zamowa ɗaya alhadaratul wahidiyya alhadaratul ahadiyya alhadaratul wujud ma'ana komai ya zama abu guda ɗaya sai ce alfa'izina bi shuhudihi waɗanda su suka rabauta da shahada shahada tana zuwa da ɗayan ma'ana abubuwa guda biyu abin nufi suna ganin Allah gani na ido ko kuma sun san Allah suna ganin sa gani na zuci sai zama shahada a anan shahadatun nafsi ake nufi ko shahadatul qalbi ba shahadatul aini ba wa nazaratihi kuma su ne ma'abuta ganin sa to kaga in mun fassara wancan shuhudi ma'ana sun san Allah wa nazaratihi kuma suna ganinsa. sa almajdubina ilaihi kuma su ne waɗanda suka yi jazaba zuwa ga Allah to wannan kalmar ma ta jazaba za mu fassara ta daga bakin sufaye mu ji me suke nufi da jazaba sau da dama muna ji a ce wane ya yi jazaba wane ya shiga jazaba mecece ita kanta jazaba din daga bakin sufaye idan muka koma cikin intanet akwai littafi wanda aka rubuta shi sunan littafin shine mustalahul jazbi inda sufiya dirasatan mafhumiyya mustalahul jazbi inda sufiya dirasatan mafhumiyya mawallafin littafin shine Anas Qarbas shi Anas Karbas ɗan Maroko ne ustazul ulumi shar'iyya bit ta'limil atiqi bahis doctora wannan project ne na PhD aka rubuta bi kulliyat usuluddin Tatwan al-Maghrib a kulliyar usuluddin ma'ana faculty of usuluddin to sannan a jami'a wacce ake kira da Tatwan wacce take a Maroko To a cikin abin da ya faɗa dangane da fassarar kalmar jazaba, ya ce wa min ahammil mustalahatin lati ta haddasa an hasufiya mustalahul jazabi. Yana daga cikin kalmomi da sufaye su suka kirkire su daga bakinsu aka fara ji, ita ce kalmar jazaba. To sai yake cewa, إذ تطرقوا له في العديد من wal amakini yace domin sufaye su suka fara kwankwasa wannan kalma ma'ana suka fara faɗarta daga su aka fara jinta da wannan ma'anar tasu a wajaje daban-daban da kuma bagirai mabambanta fi kutubihim wa musannafatihim a littattafansu da kuma abubuwan da suka wallafa sai ce famal maqsudu bil jazbi to idan an ce jazba me ake nufi da jazba wa ma hiya anwa'uhu me nau'ukan jazba wa ma alaqatu bis suluki me alaqat jazba da abin da ake kira da suluki shi ma wa hal yumkinu li ayyin kana ayyakuna majzuban shin zai iya yiwa kowa ya zamo majzubi wa halil majzubi insanun aqilun aw annahu gairu zalika shin wanda ya jazba mai hankali ne ko mahaukaci ne to sai ce lil ijabati an hadhihi al as'ila saboda amsa wannan tambayoyin kawai a wannan risala na hajatil khuttatu at-taliya rubutunmu ya bi tsarurruka masu zuwa daki-daki to zan tafi kai tsaye zuwa ga abin da shi yake da alaƙa da abin da muke tattaunawa nan ya kawo ma'anan jazba a luga wanda wannan bata shafe mu ba mu ma'anarta a istilahi a wajen sufaye shine abin da ya shafe mu sai ce al-matlabu thani matashiya ta biyu al-jazbu fil istilahi jazba a yaren sufanci a wajen sufaye sai ce min al-ma'lumi anna li kulli da'ifatin istilahan takhtassu biha hakika sanannen abu ne kowane fage yana da yare wanda ma'abutansa suka keɓanta da shi duna gairi haban da wasu mina ifi na ɓangarori wal da ƙungiyoyi al'ukura mabambanta wali ajali lokofi ala ma'ana hadhihi istilahat saboda mu tsayu akan wannan istilahi wannan yare na sufaye idan sun ce jazba labudda min al-audati. ila masadiri kulli qaumin alahida in zaka fasara ko wadannan mutane yaran su to ka koma kamusun su ka ɗauko daga wajen su wannan shine adalci sai ce batil mafhumi almuhaddadi alladhi tawada'u alaihi inda itlaqihim lil lafzi li lafzin muayyan kuma in kana so ka san hakikanin abin da suke nufi da wani lafazi da suke furtawa ayyanan ne to sai ka koma zuwa gare su to sai kawai ce wa bin nisbati li mustalahil jazbi dangane da abin da ake nufi a yaren jazba inda sufiya a wajen sufaye faqad tanawwa'at ibaratuhum wa aqwaluhum kalmomin sufaye da lafuzzan su sun caccanja salo fi bayanil murad min hadha lafzi dangane da abin da suke nufi da wannan lafazi na jazba sai ce nadhkuru min zalika ashharaha wa ahammaha amma zamu faɗi mafi shaharar abin da sufaye suka fassara jazba da shi da kuma mafi mahimmanci cikin irin waɗannan abubuwa na farko sai ce ta'riful qashani ga tarifin kashani ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman sufaye ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da talatin bambancin su da ibnu taymiya shekara uku ne kawai ibnu taymiya da shekara uku ya girme shi sai shi kashani yake cewa aljazbu abinda ake nufi da jazba huwa taqribul abdi shine kusanto da bawa bi Muktadal inayatil ilahiyya na Allah ya bashi wata kulawa ta musamman al alahu wacce aka tanadan masa ko aka tanadar masa kulla ma ya taju ilaihi duk abin da yake bukata zuwa gare shi fi tayyil manazili ta tattare masa matakai Ila alhaqi wanda zai kai ga saduwa da Allah bila kulfatin ba tare da wani nauyi ba wasu ayin ko wani aiki ba minhu daga gare shi wannan ta'arifi na farko kenan sai ce ta'arifuhu aidan har ila shi kashani ya sake fassara me ake nufi da jazba sai ce almajzubu shi wanda yayi jazba manista na ahul haqqu li nafsihi shine wanda Allah ya keɓance shi dan kansa wastafahu ya zaɓe shi li hadaratihi li hadarati unsihi dan halarar nan ta ɗebe kewarsa wa duhurihi ko wa daharahu kuma ya tsarkake shi bima qaddasahu da abin da ya tsaftace shi fi zamanil manhi a zamanin yi masa baiwa wal mawahibi da kyaututtuka ma faza bihi bi jami'il maqamati abin da ya ribanta da shi a dukkanin makamai wal maratibi da matakai bila kulfatin ba tare da wata wahala ba bila kulfatil makasibi ba tare da wata wahala ba ta tsururo wal mata'ibi ko wahalhalu yace wa hadha at-ta'rif huwa alladhi itamad itamadahu al-jurjani fi kitabihi at-ta'rifat wannan fassara ta biyu ta ta'arifin al da majzubu ita ce fassarar da al-jurjani ya dogara akanta a cikin littafinsa mai suna at-ta'rifatu to sai ya sake kawo yace ta'rifu ibnu khaldun ibnu khaldun ya fassara kalmar jazba sai ce al majzubu abinda ake nufi da majzubi huwa huwa al ma'khudhu an nafsihi shine mutumin da aka raba shi da hankalinsa gairil maliki laha ya zama yanzu bai da mallakar kansa ishtigalan bi rabbihi wai saboda ya shagaltu da Allah wanqita'an ilaihi kuma ya curatu ya yanku daga komai ya koma ga Allah bi haisu la yarji'u ila tadbiri nafsihi ta yadda ba zai iya dawowa zuwa ga gudanar da kansa ba wala ya kadiru ala zalika kuma bai da iko a bisa ga haka wa Kulu fi mawtinin akhar ibn khaldun ya sake fada yace al majzubu shi dai mai jazba huwa man la wazifata lahu shine wanda bai da aiki fa indahum a wajensu ai as-sufiya yana nufin sufaye al-muqtatafu inda al-matla'i shine wanda aka wabce kwakwalwarsa a yayin tsinkaye mislu bahalul kamar bahalul ɗaya ne daga cikin shehunnan sufaye wa gairihi da waninsa min majanini ahli suluki na mahaukatan sufaye wanda ake kira majani na ahli sulu to a takaice kaga majzubi da kuma jazba ita kanta da kuma halara wannan abu ne wanda mun san shi tsakani da Allah ana yawan faɗarsa a cikin tafiyar sufaye jazba shine a takaice kaga mutum ya zama mahaukaci kuma wannan haukar ma wata ibada ce wanda a ƙarshe malamai sun yi maganganu akan cewa wannan jazbar na farko tukuna babu ita a addini asali kalmar jazba da wannan ma'ana ta sufaye ta faru ne a ƙarshen ƙarni na hudu bayan hijira annabi da shekara ɗari hudu bari ka ji abin da shi malamin yake faɗa anas karbas ya ce yara ahadul bahisina ɗaya daga cikin marubuta wanda aka yi bincike ya tabbatar da wannan magana ta jazba yana ganin anna mustalahil jazbi anna mustalahal jazbi haƙiƙa zaurance na jazba Kada zahara mubakkiran ya faru ne tintin talatale fayuktabu at-tasawuf al-islami at-tasawuf al-islami sufancin musulunci ya rubuta wa bidabti tare da tantancewa fi awakhir al-qarn ar-rabi al-hijri jazba ta faru ne fadatta da kudirce ta da fassarar ta irin ta sufaye a ƙarshen ƙarni na hudu bayan hijira ma'a dusi kuma wanda ya faru wannan kalmar shine ɗusi. wanda tusi ya rasu ne a shekara ta ɗari uku da saba'in da takwas fi kitabihin lam'u a cikin littafinsa mai suna allam'u ina ma ta haddasa an jazbil arwahi lokacin da yake magana akan kalmar jazbul arwahi wa ma ya ta'allaqu bihi min awsafin tarji'u kulluha ila ma'anan da abin da yake alakantuwa da wannan nasifofi wanda dukkaninsu suna komawa zuwa ga ma'ana guda ɗaya shine at-tawfiq wal inaya fi zabil murid sai ce illa anna hunaka masadiru masadira sai dai cewa hunalika masadira sai dai cewa akwai waɗansu source waɗansu ginshiƙan littattafan da ake komawa zuwa gare su to akidu lana wanda suka karfafa mana ila anna hadha al-musala kan cewa wannan kalma ta jazba qad zahara qabla hadhihi al-mudda bi nisfi qarnin taqriban an an samu kalmar jazba ne kafin karni na ɗari da rabin karni ma'ana da shekara hamsin kaga shekara ɗari uku da hamsin bayan hijira kenan sai ce wa zalika ma al-hakim at-tirmizi kamar yadda hakan ya zo tare da hakimu tirmizi hakimu tirmizi ya rasu shekara ta ɗari uku da ashirin daidai hijira fi kitabihi adabun nafsi a cikin littafin sa mai suna adabun nafsi idh yaqulu lokacin da yake cewa wa minhum daga cikin sufaye man kana hakaza akwai wanda haka halin su yake fi jihadin wa talabin wajen kokari da nema fa adrakatu rahmatullahi a haka sai rahmar Allah ta riske shi fa jazaba qalbahu jazbatan ilaihi sai Allah ya fusge zuciyarsa fusga zuwa gare shi fasara min Allah bi mahallin wa makanin da sai ya zama a wajen Allah yana wani mahalli kuma yana wani matsayi wa min huna to Anas Karbaz zai yi talqisi yace daga nan ne yumkinu an naqula zai yi mu ce anna zuhura mustalahil jazbi faruwar kalmar jazba yarji'u ila bidayatil qarni rabi'il hijri ta koma ne zuwa ga farkon karni na hudu na hijira to abin da yasa din na kawo waɗannan magana magana halara da maganar eh, eh, jazba waɗannan maganganu duk inda za a je a kawo su suka haifar da mutane su ce ko sun ga Allah ko mutane su ce shari'a ta sauka daga kansu suna yin waɗansu abubuwa saɓanin wanda shari'ar musulunci ta zo da su da hujjar su majizubai ne ko da hujjar cewa sun shiga halara ma'ana dai a takaice sun fita daga shari'a sun koma abin da ƙila ake kira ko ake kira da suna haƙiƙa kamar yadda muka ji daman shi halara shine abin da ake kira da haƙiƙatul haƙa'iƙi kamar yadda Dr. Abdulmun'imul Hafni ya faɗa a yayin da yake mana bayani akan mecece halara to yanzu tsakani da Allah wane ne wanda zai ce babu maganar haƙiƙa a cikin ɗariƙar tijjaniya wane ne wanda tsakani da Allah zai ce shiga da matasa suke yi na hauka kaga mutum ya bar gashi ba kyakkyawar kama yana yin abubuwa na hauka saɓanin na hankali ka ce wannan bayi da asali da tushe daga ɗariƙar tijjaniya idan akwai wanda yake da musu game da wannan ko kuma yake da gyara da tsokaci game da wannan to ya fito sai mu tattauna da shi akan magana halara mutum ya shiga halara Allah ko zai iya ganin Allah a duniya ko kuma ya shiga jazaba ya fita daga hankalinsa don haka zai iya yin waɗansu abubuwa saɓanin wanda Allah da ma'aiki suka ce a yi ko suka bautar da mu da yin su a zahiri a shari'ance saboda lokaci za mu tsaya a nan daidai gabar wa ahli hadaratihi na bi shahudihi wa nazaratihi na ilaihi wal na ladaihi ababan so gare shi na baina yadayhi masu tsayuwa gaba gare shi wal na alaihi masu tarewa a wajensa as-sajidati lillahi ala dawami qulubuhum wanda zukatansu suke sujada ga Allah a dawwame to da za mu tsaya akan wannan gaba insha Allahu a darasi na biyu sai mu tashi daga kan wal hafizati li ahadihi sarmadan shahadatuhum wallahu ta'ala a'la wa a'lam Malam Muhammad kafin a fara tattaunawa, ina so in yi godiya ga wani shehun ɗariƙa ba tare da sai na kama sunansa ba saboda ban nemi izininsa ba, wanda ya mun text ta wayata yake tunatar da ni a karatunmu na satin da ya wuce duk da ba daga cikin jawahirin ma'ani na karanto ba a lokacin da nake tarjamar Sheikh Ali Harazumi na ce wa ma kaftu ah, eh, ala tarjamatihi illa ba'da kashfil hijabi ban tsaya akan tarjamarsa ba sai bayan kashful hijab sai na ce kashful hijab wani abu ne a wajen sufaye to shine sai ya ce da ni wannan kashful hijabin sunan littafi ne sunansa kashful hijab an talaqa ma ash-shaykh tijani min al-ashab yace littafi ne mai daraja a wajen yan tijjaniya kuma matsayinsa bai gaza matsayin jawahirul ma'ani ba to da wannan shehi na san kila ya ji ni in bai ji ni ba yanzu zai ji ni nan gaba na gode da wannan istidraki Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bin ta baki daya zalika na yan izala ka kulle wancan satin Malam Muhammad yanzu na yan ɗariƙa za ka fara buɗewa a ƙarshe kuma nasu za ka fara kullewa. Eh. Eh. Yan a'a yan ɗariƙa za ka kulle su da su za ka fara yau da su za ka ƙare alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ina jin sa sosai wa yanzu muna ji Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Yauwa ana jin ka yanzu. haka ne E haka ne haka ne Mm. Mm. mm. haka ne eh haka ne ina jin ka a yi ɗaya bayan ɗaya inda zai fi to da farko istigifari a shari'a ƙofarsa a buɗe take ba ta da iyaka in banda wanda ya zo da iyaka kamar na bayan sallah annabi yakan yi istighfari sau uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam minka salam zuwa ƙarshe wannan ka kaga baka da damar ka ƙara ko ka rage haka shari'a ta ce amma idan muka kalli istighfarin da yake ƙofa buɗe da Allah ya ce faƙultu stagfiru rabbakum innahu kana gaffara da sauransu wastagfiruhu thumma tubu ilaihi da sauransu duk wannan yana nuna mana mutum yana da dama ya istighfari mara iyaka a hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inni la atubu ila Allah wa astaghfiruhu fil yawmi akthara min 70 marra ni ina tuba ga Allah a wuni kuma ina neman gafararsa sama da sau 70 a ruwayan muslim akthara min mi'at marra sau 100 to da haka malamai suka ce wannan ya nuna shi istighfari yawaita shi ake so shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi lambobi masu yawa da yake yin istighfari da su kuma wannan baya nuna a tsaya a iya nan domin Abdullahi dan Amru dan As a hadisin Abu Dauda ya ce na ga annabi yana istighfari a waje a waje a wajen zama guda ɗaya sama da sau ɗari na ji shi yana faɗa rabbi gifirli wa tuba alayya innaka anta tawwab rahim akthar min mi'ati marra fi majlis to da haka wannan diya nuna istighfari ana yin sa kofa buɗe to sannan istighfari a lokacin da bawa yake neman biyan wata bukata a wajen Allah wannan fatawa ce ta sahabbai da kuma umarni na Qur'ani a cikin suratu nuh Allah ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kace da mutananka su roki gafara Allah shi mai gafara ne yursilis sama alaikum midrara zai sauka muku da ruwa daga sama wa yumdidukum bi amwalin zai baku dukiya wa banina zai baku ya'ya wa yaj'al lakum jannatin zai ba sanya muku aljannatai wa yaj'al lakum anharan zai sanya muku korami ka je ka duba tafsirin Ibn Kathir a ƙarƙashin wannan ayar da sauran tafsirai ma ba sai na Ibn Kathir ba kaɗai musamman littattafan da suke tafsiru bil ma'athur tafsiri da hadisai an kawo asar ɗin Abdullahi ɗan Abbas an zo an tambaye shi wata mata ce tana neman haihuwa bata samu ba sai ce a je ta yi istighfari aka zo aka ce masa wani yana da kasuwanci amma kasuwancin nasa ya ƙi ya gara masa yadda yake so ya ce a ce je istighfari aka ce da shi ana fari babu ruwa ya ce a istighfari sai aka tambayi Abdullahi dan Abbas wai kai baka da wani wuridi sai istighfari sai ya ce ko kuma kun manta abin da Allah ya ce da Annabi Nuhu ya gaya wa mutanansa sai ya karanto wannan ayar da haka wannan yana nuna mana istighfari mabudi ne na dukkan wani abu da ya kulle wa bayi a gaban su sawa'an talauci ne sawa'an rashin haihuwa ne sawa'an fari ne to kuma duk da cewar za a yi istighfarin dan neman biyan bukata baya hana kuma abu waɗansu sabubba tare da istighfarin yanzu kaga idan fari ake yi ga nassun qur'ani ya ce in an yi istighfari za a samu mafita to amma kuma hakan baya hana kuma a je ai salatul istisqa idan mace ce ta rasa haihuwa ga qur'ani ya nuna za a yi istighfari za ta haihu tare da za a yi istighfarin kuma ba zai hana aje a sha magani aje a ga likita da sauransu ba to da haka ibnu taymiya bayan ya yayi istighfari ba abin da ya nuna cewa kuma baya bincike baya duba littattafai bal ma wannan shine ai asali duk yadda ka kai da duba littattafan ai a duba littattafan a binciken ne zaka game da abin da kuma zaka kasa binciken ba zai iya baka shi ba kwakwalwar ka sai ta toshe to amma idan kai istighfari sai Allah ya maka fatahi da haka wannan shine abin da ake nufi Allah ya sa mun gane To bismillah. ai yanzu akan istighfari kaɗai muka yi magana yanzu kana naƙadin me yasa ibn Taimiya yake istighfari idan ya kasa fahimta menene mustanadinsa sai na kawo maka mustanadin ibn Taimiya na kitabu da sunna adadin a nan nake inkari, adadin nake na farko abu guda biyu nake nufi, ɗan ba ni dama in yi magana. Yauwa na farko adadin iyakance na yi hailala ƙafa kaza, sannan wannan ya zamo ada wanda mutum kullum yana kanta, to kaga wannan shi ma muna neman mustanadi daga shari'a. yanzu dai na kawo maka hadisai da suke nuna annabi yana istighfari kuma yana irga shi wani lokaci saba'in wani lokaci ɗari wani lokaci sama da ɗari to ita ma hailala annabi yana irga ta ne in kana da nassin da ya nuna haka ka kawo mun wannan dawwama ake nufi wannan kuma adadi muke magana fa ka gane bambancin dawwama da adadi yanzu maganar adadi muke magana kana da hadisin da ya nuna annabi yana irga hailala hadisan ka yadda da hadisin da annabi ya ce yana istighfari sama da sau saba'in? Mm. ya shigo da wani abu ba topic ɗinmu ba ne gaskiya amma dai ya bani amsa ɗaya yadda na bashi amsa ba magana hailala a karatunmu yau kwata-kwata magana istighfari ce wannan ita mun faɗe ta a littafi yawwa na'am Eh. Mm-hmm. haka ne a mujamu sufi al sufi eh al sufi hmm. na'am Mm. Mm. e gashi nan ga abin da yake faɗa barin ƙarasa maka sai ce halara ta ƙarshe wal khamisatu hiya al hadaratul jami'a lil arba'atil Mazkura. ta biyar din ita ce ta kunshi duka sauran duk abin da aka faɗa a baya guda hudun to ta biyar din ta kunsa sai ce wa hiya al hadaratul wahidiyya ita ce hadara ta kadaici wa hiya mazharul hadaratil ahadiyya ita ce mazhari na halarar ahadiyya wanda komai yake zama ɗaya a cikinta watu ma haƙiƙatul haƙa'iƙi ita ce ake kira da haƙiƙar haƙiƙoƙi irin abin da ake cewa ‘yan haƙiƙa dai Wahadaratul jam'i ita ce halarar jam'i Wahadaratul wujudi ita ce hadaratul wujudi shine abin da mai almujamus sufi ya faɗa game da halara amma halarar in an yi idafata an ce halarar ilahiyya in an ce halarar ilahiyya akwai halarar da ba ilahiyya ba to ba ita muke magana a kai ba nan hadaratul ilahiyya a cikin jawahirul ma'ani a nan hum ahlu hadaratihi ad-damir ya'udu ilalla. nan halarar ilahiyya Sheikh Ali Harazmi yake magana akai shi yasa muka ɗauko fassara halarar ilahiyya amma inda wata halarar ce ba ta ilahiyya ba to fassarar ta daban ita kuma za mu zo kanta mhm. Hmm. Hmm. Hmm. Zai iya yi saboda a gaba akwai wa nazarati ɗin kuma. Kaga zai zama farko shuhud gani na zuciya nazarati kuma gani na ido. Na'am. To dai shi Ali Harazumi ne ya faɗa, kuma kai ɗan Tijjaniya ne sai ka fassara mana me yake nufi in mun yi kuskure ka gyara mana. Ma'abuta halarar Allah sai muka tafi muka fassara me halarar Allah. Halarar Allah shine abin da sufaye suke nufi komai zai dunkule ya zama Allah. Hadaratul wujudi ko hadaratul jam'i ko makamancin haka to abin ni da nake so ma in tambayi yan tijjaniya anan musamman ga wanda za su bugo eh, eh, eh, waya a nan gaba cewa da ake yi yan haƙiƙa ba yan tijjaniya ba ne haƙiƙa ba daga tijjaniya take ba to shin littafin jawahirul ma'ani ba na tijjaniya ba ga dai magana haƙiƙa a cikinsa shin littafin tijjaniya ba shehu tijjani ba ne ya yi imla'insa ga shehu ali rubuta ya rubuta masa in kuma wannan maganar ba ta cikin maganganun shehu tijjani shehu harazimi shigan masa ya yi. to ya kamata ku fito ku bayyana wa mutane amma cewar babu hakika a tijjaniya to wannan magana ba gaskiya ba ce ba ga ta mun ganta a nan eh, eh shi ne daman na ce ko da wani zai bugo mun waya zai bugo waya nan gaba to ya san topic ɗin da muke magana akai abin da ya tsayar da mu a nan magana ce ta halara da shuhudi da nazaratun ilaihi ko nazaratihi ganin Allah da kuma jazuba. wannan abubuwan su suka tsayar da mu a nan, muka kwana anan a karatu dan yan tijaniya su warware mana su warware wa al'umma to Allah ya fahimtar da mu mm To barin sake karanta maka, barin sake karanta maka ka fassara min da Allah. Yau sai ce wal khamisatu hiya al hadaratul jami'atu lil arba'ati al madhkurati wa hiya al hadaratul wahidiyya. Me ake nufi da hadaratul wahidiyya? Fassara To me kenan ɗayantaka? Me ake nufi da ɗayantaka? to wa hiya mazharul hadaratil ahadiyya to wa tusamma haqiqatul haqa'iqi to fassara me haƙiƙar haƙiƙoƙi a to ai a wani abu ka kawo baka fassara mana wannan ba fa a'a ai baka fassara mana hadaratul haqiqatul haqa'iqi ba me kenan haqiqatul haqa'iqi mu je zuwa ai ba mu karasa ba so muke ka gama fassara sai mu dawo jawairul ma'anin a wa to wa hadaratul jam'i a to da ka ce abu eh, halara Allah shi kadai nan kuma jam'u jam'u ma Allah ne a kai za ka fassara min amma dai ka san jam'u daban kuma a hadiyya daban ko jam'u ma sunan Allah ne a'a jam'u jam'u shi ma Allah ne da ka ce hadaratul ahadiyya hadarar Allah shi kadai to hadaratul jam'i dubbi Ibaratun Ukura kuma hadaratul jam'i me kenan kuma kuma hadaratul wujudi shi ma wujudi Allah ne To, samuwa Allah ne, Allah samamme ne? Ka daina kawo wani nassi daban, mu tsaya a iya wanda muke ciki. To shi kenan yanzu mu dawo jawahirin ma'ani, na san jawahirin ma'ani yana gabanka. Ka gane? wa ya ce, to a can ka ce ana nufin halarar Allah shi kadai shi kuma nan Shehu Ali Harazim ya ce wa ahli hadaratihi me kenan wa ahli hadaratihi to su suwaye alin halarar tasa shiwa a'a me kamusu tsaya ka ji tsaya ka ji fa me kamusu abin da yace yace wannan ta biyar din ta shafi duk wa'ancan ukun kuma ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza daka ita ce gaba ɗayan abin gaba ɗaya ita wannan ta biyar din duk wa'ancan sun shiga cikin ta yace wal khamisatu hiya al hadaratul jami'atu lil arba'ati al wa hiya al hadaratu al wahidiyya wa hiya al ahadiyya وتسمى حقيقة الحقائق وحضرة الجمع وحضرة الوجود أبا مالا yau to ai yanzu kai zaka fassara mana ka ce a wannan halarar Allah ne shi kaɗai. shi kuma Shehu Ali Harazimi ya ce su waliye su ne ahalin wannan halarar wa ahlu hilfa faizina Assalam. Ka sake kirawo wato, yanzu a bar wani ma ya ɗana. boleh nak ukur aku ano. Dari ukur datang ano. Okay ai malam alkanawi gashi ma a cikin jawahirul ma'ani shehu tijjani ma ya faɗa sai dai su ce mana wannan ba magana shehu tijjani ba ce to sai mu sani wannan kuma daban amma in dai abin da shehu tijjani ya faɗa kamar yadda muka faɗa a muƙaddima yawwa cewa shehu ali harazmi duk abin da ya rubuta shi ya faɗa shi ya sa shi to ko shakka babu in wannan baya ciki to ahalin abu su fito su ware amma abin da ma ganewa da baccin makaho shine za a ce haƙiƙa ba ɗariƙar tijjaniya ba ce ko babu ita. To mu kuma gashi mun ci karo da ita a littafin da tijjaniya ta ce ta yadda da shi. that. na zama shi. said, look, now you I Malam Muhammad ba haka na ce ba, kidanyawa da sanyawa ya zama alad dawam. Ya sake sauka malam. Ba za ku iya sa waya bi ba irin ta, ma'ana a irin dawo mana da shi in ko sai ka ci gaba da how would he? kuma kullum kullum

alaikum assalam rahmatullah yau mu je gaba ka bari mu amsa ma wannan bari mu amsa ma wannan da farko na san ka san cewa istighfari a shari'ar musulunci bayi da adadi kowane adadi mutum ya ɗauka zai iya yi sai dai a wajajen da shari'a ta iyakance na buga misali kamar a ƙarshen sallah annabi uku yake don haka a nan uku za a yi a tsaya in ka ƙara ka yi kuskure in ka rage ma ka yi kuskure saboda uku annabi yake a nan astagfirullah astagfirullah astagfirullah na farko kenan na kawo hadisai guda biyu da suke nuna istighfari ana iya yin sa da yawa annabi yakan yi saba'in wani lokaci wani lokaci yakan yi ɗari wani lokaci yakan yi sama da ɗari to kaga wannan ya nuna kamar yadda duk malamai suka faɗa istighfari bayi da iyaka mutum na iya yin duk yadda ya ga dama a lokacin da ya ga dama na biyu kenan na kawo dalili na nassun qur'ani da ke nuna istighfari yana zamawa sababi na yayewar musibu na kawo ayar suratu nuhu kuma na kawo maganar abdullahi ɗan abbas da yake tabbatar da haka dogaro da wannan ne ibn taymiya in ya shiga wani yanayi na ƙullewar kwakwalwa na kasa ganewar wani abu yake yin istighfari Tuwa bambancin wannan da na ɗariƙar tijjaniya shine na farko Ibn Taymiyyah bai kira mutane zuwa ga wannan adadin istighfarin nasa ba. Sannan bai ce wani daga cikin almajiransa ni ka rinƙa yin koyi da ni a nan ba kai ma in ka shiga hali za ka yi. Ballantana ya ce har in abin ya kuɓuce maka ka zo ka rama wanda duk wannan ana yi a ɗariƙar tijjaniya. tare da cewa bayi da asali shi wannan adadin talatin da ukun duk da mun ce za a iya to amma dawwama a kansa kaga ibn taimiyya bai dawwama akan adadi dubu ba saboda annabi ma bai dawwama a adadi guda ɗaya ba wani lokaci saba'in wani lokaci ɗari wani lokaci sama da haka to sannan ibn taimiyya istighfarin da yake baya kamantuwa da wata kama shi yasa yace ko a hanya abin ya kama shi haka yake yi ko a makaranta ko a kasuwa amma su ‘yan tijjaniya a wazifa sai an zo an shimfiɗa kyalle, sai an zo an kewaye kuma ana yi da sauti ɗaya tare da juna, kuma in ma ka rasa wannan wazifar sai ka rama. To kaga duk wannan abubuwan su suka taru suka sa wannan yanayin da wannan kaifiyar ya zama babu shi a shari'a kuma babu shi ɗin da haka yake amsa sunan bida'a. Allah ya sa dace. 喂，你。 in tambaye ka in tambaye ka in tambaye ka ana yin ana yin wazifa a tsaye lazumin wazifa ana yin sa a tsaye amsa zaka bani amsa zaka bani ba bayani zaka yi mun ba ana yin sa a tsaye ana yin sa babu kyalle a gaban mutum ana yi ba alwala a'a ka ci gaba da bani amsa mana ka ci gaba da bani amsa mana dole ne ko ba dole bace alwalar Alwalad dole ce ko ba dole ba ce a wazifa zama ko zaman dole ne a wazifa ko ba dole ba ne A'a, in za ka iya daban da kuma dole daban, ka bani amsa, in za ka iya daban da dole daban, dole ne ko ba dole ba ne? Dole ne? to a ina ne annabi ya ce in za a istighfari dole a zauna kuma dole sai da alwala karka amsa karka amsa min tambaya da tambaya ibnu taymiya kaga mu koma cikin littafi ibnu taymiya yace ibnu taymiya yace A'a, ku ba adadi ake inkarin ku ba, mu ba ma inkarin adadi a istighfari. Ba ma inkarin adadin ku a istighfari, adadin da kuka yi shi irtijalan ba kuka ƙayyade ba. Yanzu da ɗan ɗariƙa ce aka ya je istighfari kawai, ba a sa masa lamba ba, to wannan ba ma ja da wannan. Amma me yasa istighfarin wazifa ya zama dole talatin da kaza? ya kira wani zuwa ga haka ya kira wani zuwa ga haka ya ce wani yayi a daban da ka yi abu da kanka daban da ka kira wasu su zo su yi eh da sama da adadin da yanzu misali ka fahimce ni ka fahimce ni kana ji na kan yawa istighfari a wazifa nawa ne ana iya ƙarawa ko a rage ana iya ƙarawa ko a rage? Idan an yi ashirin da biyar ya yi? Ko talatin da biyar? To waye bayar? Waye bayar? Waye bayar da adadin talatin ɗin? Waye ba da adadin talatin ɗin? Waye ba da shi? Waye ba da shi? Ina nasi daga Ƙur'ani ko hadisi?

A'a, wallahi tsakani da Allah ka san akwai bambancin cewa istighfari wata rana yayi dubu wani lokaci ƙasa da haka wani lokaci sama da kuma wanda kullun talatin zai yi akwai bambanci. Sannan akwai bambanci tsakanin wanda yake kiran mutane su zo su yasa musu adadi da wanda shi a karan kansa ne yake yi kuma yana da dogaro daga nassin da ya nuna za a iya yin adadi ko sama ko ƙasa ba tare da iyakancewa ba akwai bambanci. da bambanci da wanda ya ce ko a kan hanya yana iya yi da wanda ya ce ba za a yi ba sai a zaune haka da bambanci da wanda ya ce ana iya yin istighfari ko ba alwala da wanda ya ce dole sai da alwala duk waɗannan abubuwan da bambanci ka sani A'a ba wai haramtarsu a musulunci ba amma ina ne aka kafa sharaɗin sai da su za a istighfari kamar ya a ga hadisai guda biyu da na kawo maka annabi yana istighfari sama da ɗari sama da ɗari me kenan yana da adadi sama da ɗari dubu bata shiga sama da ɗari ba A'a, akwai ruwayar ɗari, akwai ruwayar sama da ɗari, din na faɗe su, ruwayar ɗari tana cikin musulun ruwayar saba'in tana cikin Bukhari, ruwayar sama da ɗari tana cikin sunan Abi Dauda. Hadisin Abdullahi ɗan Amru, duk na gaya maka sama da ɗari aksara min mi'ati marra haka Abdullahi ɗan Amru ya faɗa cikin sunan Abi Dauda aksara min mi'ati marra aksara min mi'ati marra ai ya faɗa dubu ba sama da ɗari ba ce? Dubu ba sama da ɗari ba ce? Eh? Dubu ba sama da ɗari ba ce, ai akwai ruwaye sama da ɗari mun gaya maka. Ka san ruwaye sama da ɗarin ko baka santa ba? Ka san ruwaye sama da ɗarin? To ka je ka karanta tukuna da farko kafin kai jayayya, ka je ka fara karantawa, ka je ka nema. hadisin Abdullahi ɗan Amru yana cikin sunan Abi Dawud. Ya ce, Na fahimci annabi ya yi istighfari a waje guda sama da sau ɗari. Yana cewa rabbi gifilli wa tuba alayya innaka an tawwabur rahim. aksara min mi'ati marra. Malam Muhammad wannan zai bata mana lokaci ya fahimta wallahi. Mun tambaye shi sama da ɗari, dubu ba sama da ɗari ba ce? Dubu ba sama da ɗari ba ce? Eh, ka wannan ka sauke shi ya fahimta jayya zai yi. Na gode. tafi ka kawai mai amfani talatin waya na bin ka bashi

ga shi yasa babban malamin shakki ne da ya ba ta shawara mala yana magana ne maulan mushe ba yana magana ne akan hadisin inna Allah azza wa jalla in ce yi ne da malamai ba da waɗanda suke koyon karatu ba saboda kun tuhu ka je ka karasa hadisin na magana ne sam lafiya suna yasma'u kaza yau yana so ka koma ka je ka karasa hadisin ka shi ɗalibi da ya sha nufin kun tuhu yana nufin zai ka zama Allah ya je sake karatun da abin da ya fi yake nufi ba kenan sannan mana ya yi kare hakika a cikin musulunci cewa Ɗan mm. ɗariƙa ne kawai suke da wannan abun na hakika hakikan ake samun mutane su zama Allah to abin da muke so malai gani a ah, bi haske magana ne da ɗariƙar tijjaniya shi yasa ya ɗauko da ra'irul ma'ani wanda ya fara ce ilimin hakika ko musulunci na da shari'a na da hakika babban malami ne ibn taymiyyah al-harrani har a wurinsa irin waɗannan din kamar su malam da ba su yarda da ilimin hakika din ba a wurin ibn taymiyyah kafirai ne kai a wurin Sudan shafi na ɗari da tasa'in da takwas. Don karanta. Shafi, shafi, shafi. Shi ne 198, 198. Na. Na, Ibn Tani ya ce wai ilmi zahiri da ilbatini, an fi ilmi shari'a ke nuna ilmin ce wa iza kala idan mutum ya ce ana musajin ina bukatu a ilimi na a ilimin zahiri a ilimin na muna jin ka yanzu na ana jina yanzu na na ibnu taymiya yace malam muhammad ibnu taymiya wai za iza kala idan bawa yace ana musajin na ilimin zahiri bayuwa ne zuwa ga ma'aikin Allah ilimin zakiri na ilimin batini don bukatun ilimin batini bari ma a ibnu taymiya ya gaya maka kuma kuru wanda ba zai yadda da ilimin hakika ba kafirai ne sai dai an fi ilimin shari'a shari'ati duna ilimin hakikati yake duk wanda yake yana bukatar annabi ne a ilimin shari'a kai bukatan Thank you. ina da magana yau ina da magana ai jira nake dama in samu gaba ina da magana na farko shi wannan ba Allah ya sauka daga topic din da muke magana mu muna so mu yi magana ne a iya jawahirul ma'ani a iya karatun da muka yi a yau ɗauko mana alfurkan ko wani littafi zai tafi da hankalin mu zuwa wani waje shin abin da nake tambayar yan tijjaniya shine cewa hadaral ilahiyya Shi ne haƙiƙa a mu'jamus sufi muka karanta wannan a cikin nan muka sa a cikin jawahirul ma'ani muka samu inda aka ce wa ahlu hadaratihi su ne ‘yan halarar Allah sai na ɗauko mu'jamus sufi na fassara me ake nufi da halarar Allah a cikin fassarar nan da sufaye suka yi wa halarar Allah suka ce ita ce hadaratu haƙiƙatul haƙa'iƙi haƙiƙatul haƙa'iƙi ita ce hadaratul wujudi hadaratul jam'i hadaratul ahadiyya hadaratul wahidiyya wanda wannan yana nufin komai zai zama Allah kowa zai zama Allah to wannan shine abin da nake tambayar yan tijaniya sun ce haƙiƙa ba daga ɗariƙar tijaniya take ba abin da su ɗan anti da ire-irensa suke cewa sun zama Allah kowa Allah ne shehuwa na shi ma Allah ne sun ce wannan ba daga tijjaniya yake ba shine topic ɗinmu na yau to kuma gashi mun ci karo da shi a cikin littafin jawahirul ma'ani sufaye su suka fassara mana haka ake nufi to wannan abin ya kamata shi wannan bawan Allah ya fito ya kare shin haƙiƙan nan da gaske akwai ta a in haka ne abin da su dan anti suke yi shine haƙiƙar kuma su sun ce 'yan tijjaniya ne kuma daga tijjaniya suka samu mu ma kuma gashi mun gani da fassarar sufaye cewa Alu hadaratihi ma'abuta halarar ilahiya halarar ilahiya shine hadaratul wujudi hadaratul jam'i hadaratul wahidiyya ahadiyya haqiqatul haqa'iqi to sannan mun karanta na'am hakika a musulunci. Kalmar ilimi ba ta zo a cikin maganarmu ba, kawai hakikar muke magana ba ilimin hakika ba, hakika. Ilimin hakika daban hakika daban. Ilimin hakika daban hakika daban. Eh, Kakka haɗa mana magana biyu, ilimin hakika daban hakika daban. Ibn Taymiyyah ilimin hakika yake nufi ilimin sanin gaibu. Ilimin eh. gaibu. haka ne kwarai akwai ilmul gaibi akwai ilmul shahada Allah ya raba ilmi bi a Qur'ani alimul gaibi wa shahada To amma babu wani abu sunansa hakika wanda mutane za su aikata babu shi A'a ka cakuɗa abu biyu ka yadda ilimin hakika daban hakika daban a'a a'a daban daban daban daban akwai bambanci yawwa ilmul haƙiƙa shine ilmin da Allah ne ya san shi kadai ilmul gaibi shine na gaya maka a Qur'ani Qur'ani ya kasa ilimi biyu alimul gaibi was shahada ilimin gaibi da kuma ilmin shahada wannan daban shi ibn taymiya yake magana la Allah a cikin Alfurkan da ka kawo amma maganar da muke yi wanda alkanawi ya kawo ya karfafe ta ita ce asalin topic din da muke magana shine bawa ya zama Allah wanda wannan kuma shine hakika da yan hakika suke faɗa bawa ya zama Allah ya shiga halarar wujudi halarar jam'i hakikatul haqa'iqi wannan shine abin da alkanawi ya kawo a cikin maganganun Shehu Ibrahim Ya ce idan mutum yana zikiri da zikirin da mai zikirin da wanda ake zuwa zikirin duk suna zama abu ɗaya kaga wannan abu da wannan shine haƙiƙar da ake magana a kai ba ilimin hakika ba ilimin hakika in ma'anarsa shine ilimin gaibi wannan abin haka yake akwai ilimin gaibi Kullaya alamu ya'lamu ma fi samawati ma fil ardi al-ghaiba man fi samawati ma fil ardi al-ghaiba illa Allah A ka cire mana kalmar ilimi ba mu magana ilimi ba. Ka cire mana kalmar ilimi ba mu magana ilimi ba mu a topic ɗinmu. Magana akan mutum ya zama Allah. Ka ƙara ka kawo mudafin da mudafin ilai mu kuma muna magana ne akan abu ƙwaya ɗaya shine alhaƙiƙatu kanta hadaral ilahiyya hadaratul ahadiyya hadaratul uh, wahidiyya ka ce ilmul haƙiƙa mu kuma alhaƙiƙatu kawai muka ce eh wa alaikumus salam haka ne haka ne mu kuma alhaƙiƙa kawai muke magana a kai to algafata malam cira wannan kalmar mudafin da mudafin ilahi da na kawo aje kawai magana muke akan haƙiƙa kai kuma ka tafi zuwa ga ilmul haƙiƙa mu haƙiƙa kanta muke magana halar ilahiyya wanda aka ce ana kiranta kuma har ila yau da haƙiƙatul haƙa'iƙi. Akwai kuma haƙiƙa. Haƙiƙa mutum ya zama Allah. Yawa mutum ya zama Allah. Shi ma za ka fitar da mu daga topic ba a kansa muke ba za mu zo wannan. Za mu zo wannan. za mu zo wannan ba mu zo ba so muke mu bi karatun nan daki daki to a ina Ibn taymiya ya faɗa a ina ya faɗa da komin shi gashi can eh wannan nuna mana shi fito da shi kyamara ka ɗauka ka turo mana hoton Ɗaukan mana shi ka turo ma. Eh. To da farko ka fara karanta mana, kaga ga majmu'ul fatawa juz'i na biyu a hannuna, amma ka fara karanta mana bakin kakka sauka, kakka sauka, karanta mana wajen kan ka turo mana. Gaya mana shafi kace? wace maɗaba'a ce kuma shafi ehem ehem ɗari uku da casa'in da bakwai magana akan wane topic eh to ɗari uku da casa'in da bakwai a ai da ka karanta mana matashiyar mm a wannan tafsirin ba shi bane ba ji a'a fatawa eh, eh, eh, eh ina zuwa barin ɗauko nawa majmu'ul fatawa yana nan anan juz'i na biyu duba fatawa a gani yawwa shine shine juz'i na biyu ne yawwa kace shafi na ɗari uku da na ba irin naka bane ba ko kawo min na gaba eh kawo na gabansa to eh, mun fi so mu ga abin mu karanta in zai yiwu eh. shikenan a malam Muhammad kyale shi ya yi maganarsa. gen kyale shi ya yi maganarsa sai tura mana shafin daga baya amma dai kar ka fitar da mu daga topic mu ji me Ibn Taymiyyah ya faɗa in ka ce hmm. mutum zai iya me? Eh. ai baka karanta bakin ba bakin zaka karanta sai ka turo mana shi mutane su gani Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. A'a ah, ba inda ya ce zai iya faruwa daidai ne a larabcin da ka faɗa. A'a, kalmar cewa zai iya faruwa daidai ne, baka ja larabcinta ba ba inda ya faɗi wannan. to shine eh, eh, eh, daidai ne shine ma'anar zai iya faruwa daidai ne haƙƙun wa baɗin to me to to shine ya ce ya ce haka ne to ci gaba to to kawo mu ji Mm. Dan dakata ta malam, ka gaya mun fasalin, da fasali za mu iya ganowa, gaya mun fasali ga majmu'ul fata a hannuna ba mu karmi gaggawa, gaya mun fasalin in binciko mu buɗe mu karanta tare. A'a yanzu kai daga ina kake karanta? A'a daga ina kake karantawa yanzu da asali kakka sauka, daga ina kake karantawa? Kakka daga me? A ah, wannan wannan wannan ba hujja. Malam Muhammad yau wa turo ya tura fasali zaka tura mana ba shafin ba fasali fasali. fasalin za ka tura mana saboda shafin yana bambanta littafi maɗaba'a daban-daban. To shi kenan, shi to buɗo mana fasalin. Mm. Mm. Idan ya turo Malam Muhammad sai ka gaya mana sai ai display sai ka koma ka ɗauko shi. Mm. والا محمد وا وینا کل لائی اوی تو با کومن تو با کومن من نشین مجلدی نبیو okay to you and imagine and imagine that will ask my husband whatever. ما انا نورت 啊，明白 هي إيه دي شقتهم ஷாப்னு சொல்ல தெரியலன்னா E y'o o de ai muna jiran ya kawo mala anas kyale shi tukuna ka bar shi ya kawo tukuna ga yanzu majmu'ul fatawun mu yana nan hmm. na'am a gaya mun fasalin da ɗariƙa za ka ƙare yau fa Malam Ahmad. ‘Yan ɗariƙa ne za su fara ƙarewa sai izala ne na ƙarshe. Wancan satin ‘yan izala ka fara dakatarwa. Yawa shafin da shi wannan ya kawo da littafi ko da fasali. Su ne za su fara eh, eh, sai kuma izala ya biyo na baya. da haka yanzu da su za ka sake farawa Ah, ya ɗauke. Malam Muhammad ba ma jin ka. Ba ma ji. Yau yanzu muna ji, yanzu muna ji. ‘yan ɗariƙa ne yanzu za su yi magana. Eh. Alaikum salam. Alaikum salam. Wa alaikum salam. bashi ya daɗe ya daɗe mm. gode to eh kai in a karan kanka ne zaka iya yi yawwa zaka iya yi ko sama da haka ko ƙasa da haka yau mm. yan ɗariƙa za ka fara kullewa wancan satin yan izala ka fara kullewa ɗan ɗariƙa ne maganar ƙarshe to yau ya kamata ɗan izala ne ya zama zai maganar ƙarshe eh daga su ba za ka ɗauki wani ba

الفائزين بشهوده ونظرته المجذوبين إليه ولكن abun mamaki ne ko da yake da yasa ba zai ban mamaki ba gaskiya galibi waɗanda wajen shehu tijjani kai kafiri ne kuma ga shi zan kawo dalili na farko akwai littafi addurrun akwai addurrun nafis min ma'arif sayyidi ahmad tijjani radiyallahu anhu wanda ya rubuta wannan littafin shine al-arif billahi sayyidi ahmad harazi bin al barada malamin malam lawan sayyidi ali harazi nan wanda aka binne ya ce saki daya yana kabari ba a kawo masa agaji ba suka yi masa kisan illa ya mutu to shi ne ya rubuta musu wannan littafin kuma duk maganganun shehu tijjani ne a ciki wanda ya ta hakikin ma littafin akwai wani ana ce masa ibrahim abdul sunan samaki ma to shi ya ta hakikin Malam Muhammad ba ma ji sauti ya ɗauke. Malam Muhammad sauti ya ɗauke mana. Yau, yau ya dawo, ya dawo, ya dawo. Eh, yau muna jin ka yanzu. Ka tsaya man wahada faƙada alhada. faɗanta kuma dukkanin sufaye waɗanda suke a zirin sun yadda da wannan ibara hmm. sai aka tambayi shehu tijjani cewa ya ce shehu tijjani me ake nufi da man da faƙar al'ada ba a sai ya bada amsa yadda ma'anar ilhad abinda ake nufi da ilhadi shine fita daga hanya madaidaiciya idan aka ce alhada ya'ani kafara ya kafurta to me ake nufi sai aka sai fa innal arifa lalle arifi sufi kenan su kenan idza wahada idan yace Allah ɗaya ne bi tauhidil amma da tauhidi irin na gama gari amma anan wajen su وشهوده ونظرته على محمد وعلى محمد

tambaya na Malam Ahmad. Yawa daga farkon fasali. Ai, daga farkon fasali muka yi magana da shi. Daga nan ne za a san maganar akan me ake. Ai, daga ai daga farkon fasali za a gane akan me yake magana kuma maganar tasa ce ko ta wani yake hakaitowa ai haka muka yi da haka muka yi da kai ca kai idan aka bude za a ga har farkon fasalin Eh, haka kace in aka duba za a ga har farkon fasalin, za ka turo za a ga har farkon fasalin. فبسم الله mana fasalin Malam Muhammad ba za mu yi magana ba sai an ɗauko daga farkon tushen maganar. Ba za mu yi magana ba sai an ɗauko daga farkon fasali tushen magana dalla-dalla har mu zo nan. Haka muka yi da kai za ka kace ka turo ai za a ga har farkon fasalin. Haka kace. Tun daga farkon fasali za ka ɗauko mana zance. za mu zo hannan baka da matsala ko ko a a a ba a al'ubudiya muke magana ba a alfatawa muke magana majmu'ul fatawa kar ka maida mu al'ubudiya ba mu da lokaci majmu'ul fatawa kace a a a a ai majmu'ul fatawa shine na ibnu taymiya da haka a kansa kuma ka faɗi magana tun a farko yanzu ba za ka canja mana littafi ba ba mu da lokaci malam kaga dan mi ma adalci muka jira ka ba yaƙi ba ne kayan karatu dai amma ka amma ka ɗauko mana farkon shafi haka muka yi da farkon fasali a majmu'ul fatawa yanzu kaga ga majmu'ul ai ga ai ba mu kaɗai muke magana ba muna magana ne da duniya mutane su gani mu yi wa kwan mu adalci pdf PDM eh PDM mu mu farkon fasalin maganar muke so farkon fasalin maganar muke so fasali zai nuna mana ma ibnu taymiya akan me yayi maganar fasalin shi zai nuna akan me yake maganar shin maganar tasa ce ko ta wani ce sannan tabbatarwa yake ko korewa yake yi farkon fasali shi zai nuna haka kuma mun yi da kai haka kace ka turo shafin da za a ga har farkon fasali kuma yanzu ka turo wanda babu kuma kana kokarin ka canja littafi a majmu'ul fatawa kace yanzu ga fatawa a gaba na gaba ɗaya na ɗauko su nawa juz'i da ɗaya da na biyu har da na uku da hudu duk gashi amma so muke karatun ba ni da kai kadai zamu ba duniya duk mutane su gani ba a gaggawa a ilimi in yau baka shirya ba za mu jira ka sati mai zuwa sai daga farkon fasali naka littafin yana da bambanci da nawa lambar da ka bayar ɗazu da na duba a nawa ba ita ba ce lambar da ka bayar a nawa da na duba ɗazu ba ita ba ce na duba ba ɗaya ba ne da nawa da naka amma ka Malam ridwa karanta mana fasalin ka tura masa PDF din in yau ba a samu dama ba sati mai zuwa sai mu yi ba gaggawa a ilimi ai ba a al'ubudiyya ka fara kafa mana hujja ba majmu'ul fatawa ka ce a'a ni yanzu majmu'ul fatawa na ne muka kawo mun a majmu'ul fatawa ka ce da baka san majmu'ul fatawan bane kuwa ubudiya ka canja

kira ɗaya in ka za mu yi mutane ka sauka na daya shi mu Ba komai. da littattafai na su bane. عليكم السلام na sa so kowace rana yana yi da kawai ina da laifi baka da laifi sai dai ba za ka adadin a tsurar adadin baka da laifi a tsurar adadin kawai in adadin kawai ne baka da laifi saboda musulunci da ya ce a ambaci a zikiri irin wannan mudulaki bai sa adadi ba ya bar kowa ya yi adadin da zai iya baka in a adadi ne baka da kuskure amma abin da muka ce na ɗariƙa ba adadin ne matsalar ba adadin bayi da kuskure azzikirul mutlaq adadi a cikin sa bayi da kuskure adalci duk wanda ya hau a farshe ta kai ta magana amma shi da ya hau na ga yayin magana sosai amma ba matsala a yi ma kai ma yi magana ka yanzu mana in kana da wata magana yi an baka haka ne haka ne Yau na farko ka ga sa talatin ɗin a kira mutane a ɗora su akan wannan adadin su yi tarayya wannan shine kuskura. In ni ne kaɗai zan yi talatin ɗina ni kaɗai ba wani abu wancan ya yi shi ma talatin ɗinsa daban ba wani abu amma mu zo mu haɗu a tare a waje ɗaya wannan shine laifi. Wannan haɗuwar babu ita a shari'a. A'a ba shi ne kaɗai ba, sannan da sharaɗin cewa sai an yi alwala shi ma ba inda aka ce sai da alwala da sharaɗin cewa in an in ya wuce ka sai ka yi ƙaba'i sai ka rama shi ma babu inda aka ce a yi ƙaba'insa da sharaɗin cewa za a rinka kiran mutane ana sanya su a cikin wani tsari na wannan shi ma shari'a bata ce wannan ba domin wannan duk ƙara ƙara ne a cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu wannan a ciki kai me ka saba wa Allah ka saba wa manzan Allah makomarka tana wajen Allah hakan hakan eh shi mutumin da yake wa Allah yayi laifi amma bawa ba yi da ikon ya ce dole sai Allah ya yi masa azaba a'a wannan fima shi atillahi sai dai laifin da Allah ya ce in kana yi zan maka kaza yawwa saboda babu shi a shari'a wannan To barin in karanta maka kaɗan ka ji da Allah in za ka bani lokaci. Bari in karanta maka in za ka bani lokaci minti ɗaya. Wannan littafin da yake hannuna littafin Shehu ɗan Fodiyo ne sunansa Ihya'u Usunna wa Ikmadul Bid'a. Shehu ya kawo a ƙarƙashin fasali da ya kira shi da suna min athari tabi'ina fi ittiba'i sunna min athari tabi'i tabi'ina fi ittiba'i sunna maganganun tabi'an tabi'ai dangane da bin sunna Shehu ɗan fodiyo dai namu da Usmanu na ɗan fodiyo na Najeriya na Sokoto. Allah ji kansa da rama. Na'am? to daman shehu ɗan fodiyo guda biyu ne to shi ɗin ne dai bari ka ji abin da ya ce shehu ya ce wa huwa muktada ƙauli abdullahi bin mas'ud cewa abin da sahabbai ba yi ba bid'a ne wannan shine abin da abdullahi dan mas'ud ya faɗa sai ce idh qala qaumin ra'ahum yadhkuruna Allah jama'a lokacin da ya ga waɗansu mutane suna ambatan Allah a cikin jam'i a cikin jama'a a taro sai Abdullahi dan Mas'ud ne ce tallahi laqad ji'tum bi bid'atin zulma Haƙiƙa kun aikata bid'a bisa ga zalunci au qad fuktum ashabu Muhammadin ilma ko kuma kuna jin cewa kun fi sahabban annabi ne ilimi ma'ana ya yi musu inkari sai shehu ya ce zakarahu ibn al fil madkhal ibn al ya faɗi wannan magana a cikin littafin al-madkhal kaga taron jama'a ai zikiri a tare bid'a ne ita kuma manzo Allah ya ce wa kulli bid'atin dalala wa kulli dalalatin finnar duk bid'a bata ce kuma duk bata tana cikin wuta E ai da mun kullu tana jiga cikin siyagul umumi da kaji an ce kullu a larabci na Qur'ani ko na hadisi ana nufin duka ba a cire komai ba. To madalla. A'a, shi adadi shi adadi ba yi da laifi amma yanayin da ake karawa bayan adadin shi bid'a ne ita kuma bid'a bata ce shi kuma wanda yake aikata bid'a yana sane bayan hujjoji da dalilai sun bayyana gare shi to yana aikata laifin da in mai yi ya mutu wuta za a sa shi in dai bai tuba ba saboda Allah ya ce wa manyu yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wannan ya saba fa da abin da ake na ɗariƙa taruwar jama'a yanzu kai kana magana akan kai kaɗai mu kuma muna magana akan jam'i Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai ya yi sallar dare na san ka sani. A'a, Eh. Hmm. in dai akan wannan tsarin da ka tafi akai ne bid'a ne cewa ka yi alwala cewa ka yi alwala cewa ka yi alwala ka raka'a biyu sannan ka yi bid'a ne amma ka yi istighfari ba tare da ƙayyade shi da sallah ba

saboda ka saba wa tafarkin annabi ba haka annabi ya ce ba annabi bai ce da daddare kullum kai sallah raka'a biyu kai nafila sannan kai bacci kai kai istighfari talatin sannan kai bacci ba Na'am. Me, yanzu tambaye ka mana don ka fi fahimtar abin a fili.

ko ka yi sallama ma in kai raka'a biyu sai kuma kullum ka tashi ka ƙara biyu sai ka mai da shi haka me ka yi ko da wace niyya kai ko da wace niyya kai ko da wace niyya kai ma kullun bayan ka yi sallah asuba sai ka tashi kai raka'a biyu ko da wace niyya kai

idan mutum ya zo ya ɗauki giya a kofi sai ya shata da niyyar ruwa <laughs> giya ya sha amma da niyyar ruwa ya yi laifi ko bai yi laifi ba saboda me saboda me a'a niyya muke magana ai kai ɗazu, akwai bambancin sallah da sallah ne ai niyya kai ka tafi zuwa kai a niyya ka kalla a'a akwai aiki da aiki ne bayan sallar asuba muke magana ba bayan sallar bayan sallar me kace nafila bayan sallar azahar daban da nafila bayan sallar eh, magriba daban da nafila bayan sallar isha daban da nafila bayan asuba daban salatu subuhi babu nafila a bayanta da haka lazumtan nafila a bayanta ko da wani niyya ne kuskure ne Shi ne na ce bayan sallar asuba ba nafila da haka ko da wace niyya kai nafila a wannan lokacin laifi ce in dai ka lizumce shi a'a nafila sallah nau'in sallah dai bayan asuba babu shi kaga dai sallah aikin alheri ne kuma ko da wani niyya ka yi shi a lokacin Allah ya hana ba a yi kamar azumi ne ranar sallar idi azumi ba ibada ce mai kyau ba to me yasa ba a yin ta ranar idi To kaga ashe ba niyyar kaɗai ake haramta ba har da aikin. Niyyarka kaɗai ba ita take sa aikinka ya zama mai kyau ba sai in aikin shi ma ya zama mai kyau. Shi yasa malamai suke da ƙa'ida sun ce anniyatul hasana la tubarrirul munkar. Kyakkyawan niyya ba ta sa ɓarna ta zama daidai.

sai ka kulle yanzu idan wannan ya dawo ya turo PDF din sai a buɗe mu karanta daga nan an rufe 'yan ɗariƙa. a PDF aka ce ta yadda za a buɗe littafin a tabbatar shi ne kuma a bi shi daki-daki saboda ya fara nuna abin da za mu yi shakkarsa a kan littafi ya faɗi littafi ya canja magana da haka kawai ya turo a wannan ba zai wadatar ba ya turo pdf ka buɗe ka ga shafin littafin bangon shine sannan mu tafi shafin da ya faɗa mu farko kuma mu faro daga farkon fasali ba gaggawa a ilimi idan bai shirya ba yau ya shiryo sati mai zuwa ya zo eh ka gaya masa eh daga shi an rufe bangaren yan ɗariƙa sai ka bayan izala ko mutum ɗaya biyu su a rufe an wuce bai nuna farkon fasali bai nuna farkon fasali ka gane Allah ya gafata malam da fasali ake gane manufar malamai akan abin da suka faɗa a cikin fasalinsu da fasali ake gane manufar malamai a cikin maganganunsu idan ya ce fasalin fi kaza to anan za ka tabbatar kan kaza yake magana don kar mu yi musu rashin adalci mu canja musu maganganu shine Na'am Malam Ridwan. na wanda littafi na wallahi sun matallahi ban sani ba wallahi sun matallahi ban sani ba to ya aka na sani ala gafata ana samun pdf din ko ba a samu muna jinka muna jinka gashi an taɓa bai buɗe ba

ba a so ka karanta muka yadda muke sauraron ka ala gafata malam karka canja mana magana ai za a iya danna a sauke ka amma aka tsaya ana sauraron ka kace wani ba a so ka karanta wannan ai ba daidai bane karka faɗi wannan maganar Abinda muke so malam Ridwanu malam Ridwanu kana ji malam Ridwanu kana ji na kana ji na Malam Ridwani kana ji na? Kana ji na? Kana ji na? Yawwa ba magana kai ka karanta mana kai kaɗai ba ne, so muke a sa a sikirin kana gani muna gani duniya tana gani. Mu karanto tun daga farko daki-daki har mu zo inda kake so, a nan ne mun yi wa kanmu adalci mun yi wa malamin adalci, abin da ya faɗa in haka ne sai mu tabbatar masa ya faɗa amma yanzu kai ka canja littafi da ka ce majmu'ul fatawa yanzu ka ce al'ubudiyya ta yaya za mu yarda da kai ba mu yadda ba ba mu yadda ba gaskiya

<laughs> Malar Ridwanu. Malar Ba screenshot aka ce ba, kaji ka faɗa da kanka. Ba screenshot aka ce ba. PDF aka ce ka turo littafi duka ba screenshot ba. PDF. PDF. sati mai zuwa gaya masa sunansa zai kawo maka sati mai zuwa mun maka alkawari za a zo a buɗe littafin nan a gan shi a shafi dalla-dalla a karanta kowa ya gani. Gaggawan me kake yi kuma ilimi ba a gaggawa. <laughs> tura ma mai amma lokaci a kure sai dai a tura masa mm, ai ba ni na kawo littafi ba kai ka kawo da haka kai ake bi bashin hujja ni ba ni na ce littafi kaza akwai ba abin da nake so kawai kai ma in lakana maka dan ka fahimta shi ilim mm. shi ka turo da pdf ɗin littafin ka in kana da shi yau in baka da shi ka bari sati mai zuwa Malam Muhammad, Malam Muhammad tsaya in gaya masa magana ɗaya. Malam Ridwan. Malam Ridwan. Eh to. Malam Ridwan. Wa zai yi prostrating ɗin mutane? Da farko kai ka ce a fatawa maganan nan take, na ɗauko fatawa ga su, ka zo ka canja magana ka ce a al'ubudiyya. kaga tun daga nan hujjarka ta fara rawa ba za mu yadda da kai ba ka zo ka fara mana hoto a madadin pdf pdf za ka turo mana ba hoto ba za ka iya nuna mana bangon littafi ka tafi ka je ka ɗauko kuma hoton wani muka ce maka ka kawo daga farkon fasali farkon fasali ya gagara to yanzu ka kawo mana sunan littafi mu je mu nemo a zo a sa ka gwada da wanda aka sa da naka in ƙarya aka yi maka sai ka ce ba shi ba ne. in shi ne ka bari mutane su gani mu mu gani kowa ya bi karanta a sikirin a hukunci me na gaggawa dole sai an tashi alkiyama yau ne <laughs> eh. kai da kanka ka ce screenshot ba a screenshot ba hujja ba nan ba evidence ba ne <laughs> wallahi ni ban san zaka kawo ba ma malam Muhammad kai kawai ka ce zaka kawo kayanka kuma kayi haka daidai mutane suna gani kuma wannan jawahir ma'ani da uqudud duriya da kake duba mutane ba ma da naka suke dogara ba suna buɗe nasu tukuna kuma suna comparing da naka inda a ce naka nan ba mai kyau bane da tuni wasu sun gaya maka da tuni an gaya maka wannan nakan ba kyau bane yanzu yau da naka ya rikice ba sai da muka tsaya muka daidaita da nawa ba sannan aka ci gaba wannan shi ne adalci ya kawo nasa yadda ga nasan ga kowa yana gani sai ya adalci amma ka je ka haɗa larabcinka daban na waje ko ka ɗauko wani littafi daban bangon wani daban ka haɗa wannan ba zai yi wannan ba adalci ba ne. Eh, eh, duk da an gani ya sani Mm. shafi magana duka Mm. 在跟我闹翻。 อ่านอะไรไม่ a dakatar da wannan magana mala alkanawi ria à, đâu muƙaddimar eh, eh, taƙiƙin eh, Tijjani Sisadi ya yi wannan bayanin. Kuma wato Malam Alkanawi, Malam Alkanawi ƙari akan haka, wato ‘yan ɗariƙa suna da tadarubi mai ƙarfi akan Ibn Taymiyyah. wasu su kaga za su ce masa malami wasu su ce jahili wasu su zage shi wasu su yabe shi to sun kasa ma haɗa maganar su ɗaya tukuna akan ibn taymiya sun kasa haɗa baki ƙwaya ɗaya akan ibn taymiya kuma galibi kuma waɗanda suke waɗanda suke yaban ibn taymiya a cikin su wallahi sun fi intisabi zuwa ga ilimi wanda suke duk wanda ya san ilimi a cikin su ba ɗan kabu kabun karatu ba wallahi za ka samu bayi da kaushin eh, zagi irin na tasha da sauransu akan ibn taimiya kuma su suna tabbatar da cewa ibn taimiya a kan saɓanin manhajinsu yake shine mai musu inkari to amma abin mamaki wai wasu sai kaji suna cewa wai ibn taimiya ma ya ce duk da na kalubalance su sun gagara su rinka karanto bakin suna fassarawa kuma su nuna a screenshot inda ya faɗa kamar yadda yanzu muke wa jawahirul ma'ani muke wa al'uqudud diriya Utadilun ne a cikinsu ታነሳላችሁ።

gode sosai jazakallahu khairan amin ba komai malam makaranta ce wajen karatu ne ba wajen hayaniya ba a kiyaye ka'idan makaranta ɗalibi mai yake eh, karatu Malam Muhammad. Yo, kol ya eh. Malam Malam Muhammad. Yo, a ƙarshe. Ina goyon bayan shawarar da ɗan uwa Malam Anas ya kawo ya zama dukkanin wanda zai shigo a rinka iyakance masa lokaci wasu suna riƙe lokacin wasu da yawa a rinka duba lokaci mu sa kamar minti uku duk tattaunawar mutum kar ta wuce minti uku yawa ɗaya kenan na biyu mun san cewa nam yau wanda zai shigo da littafi na farko ya kai tsaye ya yi maganar littafin ya tura ya faɗi abin da yake so a tuba a littafin sannan ya zama cewa abin da zai magana a kai a littafin da zai kawo mana ya zama abin da mu ma muke magana a kai ne a cikin karatu yanzu kaga yau darasinmu abin da muka tsaya muka tattauna a kai shi ne maganar hadarar ubangiji da aka ce waliyai su ne 'yan halar Allah su ne ma'abuta ganin Allah su ne waɗanda suke majizubai to abin da muke so mu kai gare shi yau a darasin darasinmu shine wannan magana da sufaye sun fassara su da kansu ga abin da ake nufi wali yana iya ganin Allah wali yana iya eh, zama Allah domin wannan kalmomin duk abin da suke nufi kenan ahalul hadarati sannan majzubin wanda jazba ta kama su to wannan maganar ita muke so mutane su san lallai akwai ta a cikin jawahirul ma'ani kuma akwai ta a cikin ɗariƙar tijjaniya idan kuma ba haka ba to su 'yan tijjaniya ma'abuta jawahirul ma'ani da ɗariƙar tijjaniya su fito su ba wa al'ummar musulmi amsa game da wannan magana da muka tattauna ta a yau to duk wanda zai kalubalance mu mun san maganganu za su iya biyowa baya ta bayan fage tunda mutane ba su iya fitowa sun tare mu ta nan ba to ai mana adalcin mutane za su tattauna a kai to wannan shine abin da muke fata kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya kuma ya ba mu ikon nisan tatta kuma ya taimaki musulunci da musulmi wassalamu alaikum